Sama'ila ta ɗaya Sura ɗaya Haihuwar Sama'ila Akwai wani mutum daga Ramatayim, mutumin Zuf, daga ƙasar tudun Efraim, sunansa Elkana, ɗan Yeroham, shi jikan Elihu ɗan Tuhu, tattaɓa kunnen Zuf, mutumin Efraim, yana da mata biyu, ɗaya sunanta Hannatu, ɗaya kuwa ana kiranta finenna. ita finenna. tana da ’ya'ya, amma Hannatu ba ta da ’ya'ya. Shekara shekara, wannan mutum yakan haura daga garinsa zuwa Shilo domin yin sujada da miƙa hadayu ga Ubangiji Maɗaukaki, a can kuwa ’ya'yan Eli maza biyu, Hofni da Finehas su ne firistoci na Ubangiji, duk sa'ad da rana ta kewayo don Elkana ya miƙa hadaya, yakan ba da kashin nama ga matarsa Finanna da dukan ’ya'yanta maza da mata, amma Hannatu kuwa sai ya ba ta babban rabo, gama yana ƙaunarta ko da yake Ubangiji ya kulle mahaifarta, saboda Ubangiji ya kulle mahaifarta, sai kishiyarta ta dinga tsokanarta don ta ba ta haushi, wannan ya ci gaba shekara da shekaru, duk lokacin da Hannatu ta haura zuwa haikalin Ubangiji, sai kishiyarta ta tsokane ta, har ta yi ta kuka. tana kuma ƙin cin abinci, Elkana mijinta kuwa yakan ce mata, Hannatu, don me kike kuka? Me ya sa ba za ki ci abincin ba? Don me kika karaya? Ashe, ban fi ’ya'ya goma a gare ki ba? Wata rana sa'ad da suka gama ci da sha a Shilo, Hannatu ta miƙe tsaye, Eli Frist kuwa yana zaune a kujera a bakin ƙofar haikalin Ubangiji, a cikin baƙin ciki. Hannatu ta yi kuka mai zafi, ta yi addu'a ga Ubangiji, ta yi ta cewa, Ya Ubangiji Maɗaukaki, in har ka dubi baƙin cikin baiwarka, ka tuna da ni, ba ka kuma manta da baiwarka ba, amma ka ba ta ɗa, ni ma zan miƙa shi ga Ubangiji Dukkan rayuwarsa, aska kuwa ba za ta taɓa kansa ba. Yayin take addu'a ga Ubangiji, Eli ya lura da bakinta, Hannatu tana addu'a. a zuci, ba a jin muryarta, sai leɓunanta ne kawai suna motsi, Eli kuwa ya yi tsammani ta bugu ne, sai ya ce mata, Har yaushe za ki ci gaba da maye? Ki daina shan ruwan inibi. Hannatu ta ce, Ba haka ba ne ran kai daɗe, ni mace ce da take cikin matsala ƙwarai da gaske, ban sha ruwan inibi ba, ko wani abu mai sa maye, ina dai faɗa wa Ubangiji abin da yake damuna ne. Kada ka yi zato baiwarka ’yar iska ce, ina addu'a a nan saboda yawan azaba da baƙin ciki da nake ciki. Eli ya ce, In haka ne, to, ki sauka lafiya, Allah na Isra'ila kuma ya ba ki abin da kika roƙa daga gare shi, ta ce, Bari baiwarka ta sami shi a idonka, sai ta yi tafiyarta, ta je ta ci wani abu, fuskarta kuwa ba ta ƙara kasance da baƙin ciki ba. Kashegari da sassafe suka tashi suka yi sujada a gaban Ubangiji, sai suka koma garinsu a Rama, Elkana kuwa ya kwana da matarsa Hannatu, Ubangiji kuma ya tuna da ita, ana nan sai Hannatu ta yi ciki, ta kuma haifa ɗa, ta ba shi suna Sama'ila, tana cewa, Domin na roƙe shi daga wurin Ubangiji. Da shekara ta kewayo, sai Elkana da iyalinsa suka sake tafi Shilo domin su yi hadaya ga Ubangiji, ya kuma cika alkawarin da ya yi, Hannatu kuwa ba ta bi su ba, ta gaya wa mutar cewa, Sai bayan na yaye yaron, zan kai shi in miƙa shi a gaban Ubangiji, ya kuma kasance a wurin koyaushe. Elkana mijinta ya ce mata, Ki yi abin da kika ga ya fi miki kyau, ki jira har sai bayan kin yaye shi, Ubangiji dai ya cika maganarsa, saboda haka matar ta tsaya a gida, ta yi ta renon ɗanta har ta yaye shi, bayan ta yaye shi, sai ta ɗauki yaron tare da bijimi bana uku, da mudun gari, da salkar ruwan inabi, ta kawo su a gidan Ubangiji a Shilo. Bayan an yanka bijimin, sai suka kawo yaron wurin Eli, sai ta ce masa, Ranka yă daɗe, ba ka gane ni ba? Ai, ni ce matar da ta taɓa tsayawa a gabanka tana addu'a ga Ubangiji. Wannan yaron ne na roƙa daga wurin Ubangiji, ya kuwa ba ni abin da na roƙa daga gare shi, saboda haka na ba da shi ga Ubangiji muddin ransa, zai zama na Ubangiji, a can kuwa ya yi wa Ubangiji sujada. Sama'ila ta ɗaya Sura biyu Addu'ar Hannatu Sai Hannatu ta yi addu'a ta ce, Zuciyata tana farin ciki a cikin Ubangiji, a cikin Ubangiji an sa ina jin daɗi ƙwarai, na buɗe bakina na yi wa abokan gabana dariya, kai, ina murna domin ka cece ni; babu wani mai tsarki kamar Ubangiji, babu wani, in ban da kai, babu wani dutse kamar Allahnmu; ka daina maganganu na girman kai ka kuma daina faɗin kalmomin ɗaga kai, gama Ubangiji Allah ne masani, daga gare shi kuma ana auna ayyuka. An kakkarya bakkuna masu yaƙi, amma su da aka raunana an ba su makaman ƙarfi, waɗanda a da. Suna da abinci sosai, yanzu suna ƙodago saboda abinci, masu fama da yunwa kuwa sun daina jin yunwa; ita da take bakararriya ta haifi ’ya'ya bakwai, amma ita da tana da ’ya'ya da yawa ta zama mai baƙin ciki; Ubangiji ne ke kawo mutuwa ya kuma rayar, yana kai ga kabari ya kuma tada. Ubangiji ne yakan aika da talauci da kuma dukiya, yakan ƙasƙantar ya kuma ɗaukaka. yakan tā da matalauci daga ƙura, ya kuma ɗaga mai bukata daga tarin toka, ya zaunar da su tare da ’ya'yan sarki, ya kuma sa su gaji mulki na ɗaukaka. Harsashin duniya na Ubangiji ne, a bisansu ne ya kafa duniya, zai kiyaye ƙafafun masu tsarki, amma mugaye za su lalace cikin duhu. Ba bisa ga ƙarfi mutum ba ne, mutum ke nasara, waɗanda suke gaba da Ubangiji za su hallaka, zai yi masa tsawa daga sama, Ubangiji zai hukunta dukan duniya, zai ba wa sarkinsa ƙarfi, ya kuma ɗahuka shafafansa. Sa'an nan Elkana ya koma gida a Rama, amma yaron ya yi hidima a gaban Ubangiji a ƙarƙashin Eli firist, muguntar ’ya'yan Eli. ’Ya'yan Eli firist mutane ne masu mugunta, ba su ɗauki Ubangiji a bakin komai ba, al'ada ce ga firistoci da mutane cewa, In wani ya miƙa hadaya yayinda nama yake kan wuta, bawan firist zai zo da babban cokali mai yatsu, zai soka cokali mai yatsun a tukunyar, ko butar da ake dafa naman, duk abin da cokali mai yatsun ya cako daga tukunyar ya zama na firist, haka aka ta yi wa Isra'ilawan da suka zo miƙa hadaya a Shilo, tun ma kafin a ƙona kitse. bawan firist yakan zo ya ce wa mutumin da yake miƙa hadaya, Ka ba wa firist nama domin ya gasa, ba zai karɓi dafaffen nama daga wurinka ba, sai ɗanye. In kuwa mutumin ya ce masa, Bari kitse ya ƙone tukunna, sa'an nan ka ɗiba duk abin da kake so, sai bawan ya ce masa, A'a, ka ba ni yanzu, in ka ƙi kuwa, zan ɗiba ƙarfi da yaji. Wannan zunubin samarin ya yi muni ƙwarai a gaban Ubangiji. domin sun wulaƙanta hadayar Ubangiji ƙwarai da gaske, amma yaron nan Sama'ila yana hidima a gaban Ubangiji yana sanye da efod na lilin, kowace shekara mahaifiyarsa takan ɗinka ’yar taguwa ta kai masa sa'ad da ita da mijinta suka je miƙa hadaya ta shekara, Eli yakan sa wa Elkana da matarsa albarka, ya ce, Ubangiji ya baka waɗansu ’ya'ya ta wurin matan nan, maimakon wanda ta roƙa daga Ubangiji ta kuma ba da shi ga Ubangiji, bayan haka sai su koma gida, Hannatu kuwa ta sami alfarma daga Ubangiji, ta yi ciki, ana cikin haka Sama'ila kuwa sai girma yake ta yi a gaban Ubangiji. To, Eli kuwa ya tsufa ƙwarai, yana kuma jin labarin duk abin da ’ya'yansa suke yi wa dukkan Isra'ila, da yadda suke lalata da matan da suke hidima a bakin ƙofar Tentin Sujada. saboda haka ya ce musu, Don me kuke yin waɗannan abubuwa? Na sami labari daga wurin mutane a kan duk ayyukan muguntarku, a'a, ’ya'yana, ba labari mai kyau nake ji cikin mutanen Ubangiji ba, in mutum ya yi wa wani laifi, Allah yakan kare shi, amma in mutum ya yi wa Ubangiji zunubi wa zai kare shi? Duk da haka, ’ya'yansa ba su kula da gargaɗin mahaifinsu ba, domin nufin Ubangiji ne ya hallaka su. Yaron nan Sama'ila ya dinga girma cikin kwarjini da cikin tagomashi a gaban Ubangiji da mutane. Annabci a kan gidan Eli Wani mutum ya zo wurin Eli ya ce masa, Ga abin da Ubangiji ya ce, Ashe, ban bayana kaina sosai ga mahaifinka lokacin da yake a Masar a ƙarƙashin Fir'auna ba? Na zaɓi mahaifinka daga cikin dukkan kabilar Isra'ila ya zama firist, na don ya yi hidima a bagade, don ya ƙona turare mai ƙanshi, don kuma yă sanya doguwar riga a gabana, na kuma ba wa iyalin mahaifinka dukan hadaya ta ƙonawa da Isra'ila suka miƙa, don me kuke rena hadayata da sadakokina da na ƙayyade domin mazaunina? Don me kake girmama ’ya'yanka fiye da ni ta wurin cinye sashe mafi kyau na kowane hadaya da mutanena Isra'ila suka miƙa? Saboda haka, Ubangiji Allah na Isra'ila ya ce, Na yi alkawari cewa gidanka da gidan mahaifinka za su yi mini hidima a gabana har abada, amma yanzu Allah ya ce, Ba zai yiwu ba, waɗanda suke girmama ni, ni ma zan girmama su, amma waɗanda suka ƙasƙantar da ni, haka za a ƙasƙantar da su, lokaci yana zuwa sa'ad da zan rage ƙarfinka da ƙarfin iyalin gidan mahaifinka, domin kada a sake samun tsohon mutum a zuriyarka, za ka zama da ɓacin rai a mazaunina, ko da yake za a yi wa Isra'ila alheri, a zuriyarka ba za a taɓa samun tsohon mutum ba, kowannenku da ban kashe daga hidima a bagadena ba, za a bar shi don ya cika idanunka da hawaye da kuma baƙin ciki, dukkan sauran zuriyarka kuwa za su mutu a ƙuruciyarsu. Abin da kuma ya faru da ’ya'yanka biyu, Hofni da Finehas, zai zama alama a gare ka, saboda mutuwarsu za ta zama a rana ɗaya, zan tayar wa kaina amintaccen firist wanda zai aikata abin da nake so ya yi, zan kuwa ba shi zuriya da koyaushe za su yi aiki a gaban zaɓaɓɓen sarkina, sa'an nan duk wanda ya rage a zuriyarka zai zo ya durƙusa a gabansa ya roƙi kuɗi da abinci, zai kuma roƙa a yardar masa ya taimaki firistoci da aiki domin ya samu abin da zai ci. Sama'ila ta ɗaya Sura uku Ubangiji ya kira Sama'ila Yaron nan Sama'ila ya hidima a gaban Ubangiji a ƙarƙashin Eli, a waɗannan kwanaki kuwa jin magana daga wurin Ubangiji ba safai ba, babu kuma wahayi da yawa. Wata rana da dare, Eli da idanunsa sun kusa makancewa har baya iya gani sosai yana kwance a inda ya saba, fitilar Allah kuwa tana ci ba ta mutu ba tukunna. Sama'ila kuma na kwance a haikali na Ubangiji inda akwai akwatin Allah. Sai Ubangiji ya kira Sama'ila, Sama'ila ya amsa ya ce, "Gani." sai ya ruga wajen Eli ya ce, Ga ni, gama ka kira ni, Eli ya ce, Ɗana, ban kira ka ba, je ka kwanta, saboda haka ya tafi ya kwanta, Ubangiji ya sake kiransa ya ce, Sama'ila, Sama'ila, ya tashi kuma ya je wurin Eli ya ce, Ga gama ka kira ni, amma Eli ya ce, Ban kira ka ba, ɗana, koma ka kwanta. Sama'ila dai bai riga ya san Ubangiji ba tukunna. ba a kuma taɓa bayyana maganar Ubangiji a gare shi ba tukunna ba. Ubangiji ya kira Sama'ila sau na uku, Sama'ila kuma ya tashi ya tafi wurin Eli, gani gama ka kira ni, sai Eli ya gane cewa Ubangiji ne ke kira yaron. Saboda haka, Eli ya gaya wa Sama'ila cewa, Je ka kwanta, in kuma ya kira ka, ka ce masa, Ya Ubangiji, ka yi magana gama bawanka yana saurara. Sama'ila ya koma ya kwanta a wurin kwanciyarsa, Ubangiji kuma ya zo ya tsaya a wurin, yana kira ya ce, Sama'ila, Sama'ila, kamar yadda ya kira a lokutan baya, sai Sama'ila ya ce, Yi magana, gama bawanka yana saurara. Ubangiji ya ce wa Sama'ila, Duba, ina dab da yin wani abu a Isra'ila da zai sa kunnen kowa da yake ji ya ji tsoro. A ranar zan cika dukan maganar da na yi game da Eli da iyalinsa, daga farko har ƙarshe, gama na gaya masa zan hukunta gidansa har abada saboda zunubin da yake sane da shi, ’ya'yansa sun walaƙantar da kansu, shi kuma bai tsawata musu ba, saboda haka na rantse a kan gidan Eli ba za a taɓa shafe laifin gidan Eli da hadaya ko baiko ba. Sama'ila kuwa ya kwanta har safe, sa'an nan ya buɗe ƙofofin gidan Ubangiji. ya ji tsoro ya gaya wa Eli wahayin, amma Eli ya kira shi ya ce, Sama'ila ɗana, Sama'ila ya ce, Ga Eli ya ce, Mene ne ya ce maka, Kada ka ɓoye mini, Allah ya yi da kai har ma fiye da in ka ɓoye mini kome da ya ce maka, don haka sai Sama'ila ya gaya masa kome, bai ɓoye masa kome ba. Sa'an nan Eli ya ce, Shi ne Ubangiji, bari ya yi abin da ya yi kyau a gare shi. Ubangiji kuwa yana tare da Sama'ila har girmansa, bai kuma bar ko ɗaya daga cikin maganarsa ta kasa cika ba, Dukkan Isra'ila daga Dan har Sheba suka shaida amincin Sama'ila, annabi ne na Ubangiji, Ubangiji kuwa ya dinga bayyana a Shilo, a nan ya bayyana kansa ga Sama'ila ta wurin maganarsa. Sama'ila Sura hudu Duk sa'ad da Sama'ila ya magana, dukan Isra'ila suka saurare shi. Filistiyawa sun kama akwatin alkawari Isra'ilawa suka fita yaƙi da Filistiyawa Isra'ilawa suka kafa sansani a Ebenezer, Filistiyawa kuma a efek Filistiyawa suka tunƙuro mayaƙansu domin su sadu da Isra'ilawa, yaƙi kuwa yi tsanani har Isra'ilawa suka sha kashi a hannun Filistiyawa, Filistiyawa suka kashe Isra'ilawa kusan mutum dubu huɗu a bakin daga. Lokacin da mayaƙan suka komo sansani, dattawan Isra'ila suka yi tambaya suka ce, Me ya sa Ubangiji ya sa mu sha Dubga a hannun Filistiyawa? Bari mu kawo akwatin alkawarin Ubangiji daga Shilo, domin ya tafi tare da mu, ya ba mu nasara a kan abokan gābanmu. Saboda haka mutanen suka aika waɗansu maza zuwa Shilo, suka kuwa tafi suka kawo akwatin alkawarin Ubangiji Maɗaukaki, wanda yake zaune a tsakanin kiribobi. ’Ya'yan Eli biyun nan Hofni da Finehas suna wurin tare da akwatin alkawarin Ubangiji Da aka shigo da akwatin alkawarin Ubangiji a cikin sansani, sai Isra'ila suka tā da babban murya har ƙasa ta jijjiga, da jin wannan Filistiyawa suka yi tambaya suka ce, Me ke kawo wannan ihu mai ƙarfi haka a sansanin Isra'ilawa? Da suka gane cewa akwatin alkawarin Ubangiji ne ya shiga sansanin, sai Filistiyawa suka ji tsoro suka ce, Wani Allah ya shiga cikin sansanin. mun shiga uku, ba a taɓa yin wani abu haka ba, kaitonmu, wa zai kubutar da mu daga hannu waɗannan manyan alloli, su ne allolin da suka buga Masarawa da irin annoba masu yawa a jeji, ku yi ƙarfin hali, ku yi mazantaka, ku Filistiyawa, kada ku zama bayan Ibraniyawa kamar yadda suke a gare ku, ku yi mazantaka, ku yi yaƙi. Saboda haka Filistiyawa suka yi yaƙi, Isra'ilawa kuwa suka sha ɗibga kowane mutum kuwa ya gudu zuwa tentinsa, kisan kuwa ya muni ƙwarai, Isra'ilawa sun rasa mayaƙa dubu talatin, aka ƙwace akwatin alkawarin Ubangiji, aka kuma kashe ’ya'yan Eli biyu, Hofni da Finehas. Mutuwar Eli A wannan rana wani mutumin Benyamin ya ruga daga bakin daga ya shigo Shilo, taguwarsa a yage, kansa kuma a rufe da ƙasa, da ya iso sai ya ga Eli zaune a kujera kusa da hanya yana kallo, domin tsoron da yake da shi saboda akwatin alkawarin Allah, da mutumin ya shigo a garin ya ba da labarin abin da ya faru, sai dukan garin ya ruɗe da ihu. Eli ya ji ihun ya yi tambaya ya ce, Mene ne dalilin wannan ihu? Mutumin ya rugo wurin Eli, wanda yake da shekaru tasa'in da takwas da haihuwa, idanunsa kuma ƙarfi ya ƙare ba ya iya gani. Mutumin ya gaya wa Eli cewa, shigowata ke nan daga bakin daga. na kuɓuce daga can yau ɗin nan, Eli ya ce, Me ya faru da ’ya'yana? Mutumin da ya kawo labarin ya ce, Isra'ilawa sun gudu a gaban Filistiyawa, mayaƙan kuma sun sha mummunar ɗibga, ’ya'yanka Hofni da Finehas su ma sun mutu, aka kuma ƙwace akwatin alkawarin Allah. Da ya ambaci akwatin alkawarin Allah, sai Eli ya faɗi da baya daga kujerarsa kusa da ƙofa, wuyansa ya karye ya kuma mutu, domin ya tsufa ƙwarai, ya yi shugabancin Isra'ila shekaru arba'in. Matar Finehas, ɗansa tana da ciki a lokacin, ta kuma kusa haihuwa, sa'ad da ta ji labarin cewa an ƙwace akwatin alkawarin Allah, ta kuma ji labarin surukinta da mijinta sun mutu, sai ta shiga naƙuda, ta kuma haihu, amma naƙuda ta sha ƙarfinta da tana mutuwa. Matan da suke lura da ita suka ce, Kada ki karaya, kin haifi ɗa namiji, amma ba ta ba da amsa ko ta kula ba, ta ba wa yaron suna Ekabot, ma'ana ɗaukaka ta rabu da Isra'ila, domin an ƙwace akwatin alkawarin Allah, domin kuma mutuwar surukinta da namijinta, ta ce ɗaukaka ta rabu da Isra'ila, gama an ƙwace akwatin alkawarin Allah. Sama'ila ta ɗaya Sura biyar Akwatin alkawari a Ashdod da Ekron Bayan Filistiyawa sun ƙwace akwatin alkawarin Allah, sai suka ɗauke shi daga Ebenezer suka kai shi Ashdod, sa'an nan suka ɗauki akwatin alkawarin suka kai shi cikin haikalin gunkinsu Dagon, suka ajiye kusa da Dagon, kashegari da safe da mutanen Ashdod suka farka sai ga Dagon ya faɗi a gaban akwatin alkawarin Ubangiji, sai suka ɗauki Dagon suka ajiye a wurin zamansa, amma kashegari kuma da safe suka farka sai ga Dagon ya fāɗi a ƙasa a gaban akwatin alkawarin Ubangiji, kansa ya fashe, hannuwansa kuma sun kakkarye, sun zube a madogarar ƙofa, jikinsa ne kaɗai ya rage, saboda haka firistocin Dagon da waɗanda suke sujada a haikalin Dagon ba sa taka bakin ƙofar Dagon a Ashdod har yau, hannun Ubangiji kuwa ya yi nauyi a bisa a da kewayenta, ya kawo hallaka ga dukansu, ya kuma buga su da marurai, da mutanen Ashdod suka ga abin da yake faruwa, sai suka ce, Lalle akwatin alkawarin Allah na Isra'ila ba zai kasance da mu ba, domin hannunsa yana da nauyi a kanmu, da bisan Dagon Allahnmu, saboda haka suka kira duka shugabannin Filistiyawa suka tambaye su suka ce, Me za mu yi da akwatin alkawarin Allah na Isra'ila? Sai suka amsa suka ce, A ɗauki akwatin alkawarin Allah na Isra'ila, a kai shi Gat, sai suka ɗauki akwatin alkawarin Allah na Isra'ila. Amma bayan sun kashi can, sai hannun Ubangiji ya yi gaba da birnin, aka jefa shi cikin wani mawuyacin hali, ya buga mutanen birnin da marurai, babba da yaro. sai suka aika da akwatin alkawarin Allah zuwa Ekron, yayinda akwatin alkawarin Allah yana shiga cikin Ekron, mutanen Ekron suka yi ihu suka ce, An kawo mana akwatin alkawarin Allah na Isra'ila domin ya kashe mu da mutanenmu, saboda haka suka kira ga dukkan shugabannin Filistiyawa suka ce, Ku koma da akwatin alkawarin Allah na Isra'ila inda ya fito, in ba haka ba zai kashe mu da mutanenmu, gama mutuwa ta cika garin da tsoro hannun Allah ya yi nauyi a kansa, waɗanda ba su mutu ba kuwa sun kamu da marurai, kukan birnin kuwa ta har zuwa sama. Sama'ila ta ɗaya Sura shida An komar da akwatin alkawari a Isra'ila Lokacin da akwatin alkawarin Ubangiji ya kai wata bakwai a ƙasar Filistiyawa, filistiya suka kira firistocin da bokaye suka ce, Me za mu yi da akwatin alkawarin Ubangiji? Ku gaya mana yadda za mu komar da shi inda ya fito, suka ce, In za ku komar da akwatin alkawarin Allah na Isra'ila, kada ku komar da shi hannu wofi, amma ku tabbata kun aika da hadaya don laifi zuwa wurinsa, sa'an nan za ku warke ku kuma san dalilin da ya sa bai cire hannunsa a kanku ba. Filistiyawa suka ce, Wace irin hadaya don laifi za mu aika masa? Suka ce, Marurai biyar na zinariya. da ɓeraye biyar na zinariya, bisa ga yawan sarakunan Filistiyawa, saboda annoba iri ɗaya ce ta buga ku da shugabanninku, ku yi siffofin marurai da na ɓeraye da suke hallaka gari, ku ba da girma ga Allah na Isra'ila, wataƙila zai ɗauke hukuncinsa daga gare ku, da allolinku, da kuma ƙasarku, me ya sa kun taurare kanku, kamar yadda Masarawa da Fir'auna suka yi? da ya ba su matsanancin wahala, ba su bar Isra'ila sun tafi hanyarsu ba? Yanzu fa, ku shirya sabon keken shanu da shanu biyu masu ba wa ’ya'yansu nono, waɗanda ba a taɓa sa musu karkiya ba, ku ɗaure keken shanu wa shanun, amma ku tsare ’yan maruƙan a gida, ku ɗauki wani akwati, ku sa siffofin zinariyan nan a ciki, waɗanda za su zama kyautai na shafan laifi ku ajiye kusa da akwati na Ubangiji, bayan haka sai ku sa keken shanun da akwatin a hanya ku bar shi ya tafi, amma ku zuba ido ku ga inda ya haura zuwa yankinsa, zuwa Bet Shemesh, to, Ubangiji ne ya kawo mana babban masifar a kanmu, amma in bai bi ta nan ba, za mu san cewa ba shi ne ya buge mu ba tsautsayi ne kawai. Suka yi haka, suka ɗauki shanun tatsa guda biyu. suka ɗaura musu keken shanu, suka tsare ’yan maruƙan a gida, suka aza akwatin alkawarin Ubangiji a bisa keken shanu tare da akwatin siffofin ɓeraye, zinariya da siffofin maruran. Sai shanun suka miƙe zuwa Bet Shemesh, suka bi hanya daidai, ba su juya dama ko hagu ba. Shugabannin Filistiyawa suka bi har zuwa iyakar ƙasar Bet Shemesh, a lokacin kuwa mutanen Bet Shemesh suna girbin alkamansu a kwari. Da suka ɗaga ido suka hangi akwatin alkawarin Ubangiji sai suka yi farin ciki ganinsa, keken shanun ya zo filin Yoshuwa a Bet Shemesh ya tsaya a gefen wani babban dutse, mutane suka faskare keken shanun suka miƙa shanun hadaya ta ƙonawa ga Ubangiji, Lawuyawa suka saukar da akwatin alkawarin Ubangiji tare da babban akwati mai siffofin zinariya na ɓeraye da na marurai, suka ajiye su a kan ƙaton dutse A wannan rana mutanen Bet Shemesh suka miƙa hadaya ta ƙonawa da waɗansu hadayu ga Ubangiji, shugabanni biyar na Filistiyawan nan suka ga duk abin da ya faru, suka koma zuwa Ekron a ranar. Waɗannan su ne siffofin marurai na zinariya waɗanda Filistiyawa suka aika domin miƙa hadaya don laifi ga Ubangiji, ɗaya domin Ashdod, ɗaya domin Gaza, ɗaya domin Ashkelon, ɗaya domin Gat, ɗaya kuma domin Ekron. Filistiyawa kuma suka aika da siffofin ɓeraye biyar na zinariya, yawan ɓerayen sun yi daidai da yawan garuruwan sarakunan nan biyar na Filistiyawa, garuruwan sun ƙunshi waɗanda aka gina katangar birni kewaye da su, da kuma ƙauyukansu, babban dutsen da suka ajiye akwatin alkawarin Ubangiji ya zama shaida har wa yau a filin Yoshuwa a Bet Shemesh. amma Allah ya kashe waɗansu mutum saba'in na mutanen Bet domin sun leƙa cikin akwatin alkawarin Ubangiji, mutane kuwa suka yi makoki domin Ubangiji ya hallaka mutane da yawa. Mutanen Bet suka yi tambaya suka ce, Wa zai iya tsaya a gaban Ubangiji Allah mai tsarki? Wurin wa akwatin alkawari zai je daga nan? Sai suka aiki manzanni zuwa Kiriyat Yeyarim suka ce, Filistiyawa sun komo da akwatin alkawarin Ubangiji ku zo ku ɗauka ku kai shi wajenku. Sama'ila ta ɗaya Sura bakwai Mutanen Kiriyat Yeyarim suka ɗauki akwatin alkawarin Ubangiji suka kai a gidan Abinadab da ke kan tudu, suka keɓe Eliyazar ɗansa ya lura da akwatin alkawarin Ubangiji. Akwatin alkawarin ya daɗe a Kiriyat Yeyarim ya kai shekara ashirin cif. Sama'ila ya ci Filistiyawa da yaƙi a Misfa. Sai dukan mutanen Isra'ila suka yi makoki suka nemi Ubangiji, saboda haka Sama'ila ya yi magana da dukan gidan Isra'ila ya ce, In har da zuciya ɗaya kuke juyo ga Ubangiji, sai ku raba kanku da baƙin alloli da gunkin nan Ashtarot, ku ba da kanku ga Ubangiji, ku yi masa bauta shi kaɗai, zai kuɓutar da ku daga hannun Filistiyawa. Sai Isra'ilawa suka rabu da gumakan Ba'al da Ashtarot suka bauta wa Ubangiji kaɗai. Sama'ila ya ce, Ku tattara dukan Isra'ila a Misfa, ni kuwa zan yi addu'a ga Ubangiji dominku. Sa'ad da suka taru a Misfa, suka kawo ruwa, suka zuba a gaban Ubangiji, a wannan rana suka yi azumi, suka tuba, suka ce, Mun yi wa Ubangiji zunubi, Sama'ila kuwa ya zauna a Misfa ya yi mulkin Isra'ilawa. Da Filistiyawa suka ji cewa Isra'ila sun taru a Misfa, sai shugabannin suka zo don su yaƙi Isra'ila, da Isra'ila suka ji labari sai suka tsorata saboda Filistiyawa, suka ce wa Sama'ila, Kada ka fasa kai kukanmu ga Ubangiji, Allahnmu, saboda mu, don ya cece mu daga hannun Filistiyawa. Sama'ila ya kama ɗan rago ya miƙa shi ɗungum hadaya ta ƙonawa ga Ubangiji, ya yi roƙo ga Ubangiji a madadin Isra'ila, Ubangiji kuwa ya amsa addu'arsa. Lokacin da Sama'ila yana miƙa hadaya ta ƙonawa, Filistiyawa suka matso kusa don su yi yaƙi da Isra'ila, a ranar Ubangiji ya sa babban tsawa ya ruɗar da Filistiyawa har suka gudu a gaban Isra'ilawa, Isra'ila suka fito a guje daga mispa suka fafari Filistiyawa suka yi ta karkashe su a hanya har zuwa kwarin Betkar. Sa'an nan Sama'ila ya ɗauki dutse ya kafa tsakanin misfa. da shan ya sa masa suna Ebenezer, ma'ana, har zuwa wannan lokaci Ubangiji ya taimake mu, ta haka Isra'ila suka ci Filistiyawa, daga ranar Filistiyawa ba su ƙara yin nasara a kan Isra'ila ba, Ubangiji ya yi gaba da Filistiyawa har ƙarshen zamanin Sama'ila, Filistiyawa suka mayar wa Isra'ila da garuruwan da suka ƙwato, wato, daga Ekron zuwa Gad, dukkan yankin ƙasarsu da yake ƙarƙashin ikon Filistiyawa aka kuma sami zaman lafiya tsakanin Isra'ilawa da Amoriyawa. Sama'ila kuwa ya ci gaba da mulkin Isra'ila dukkan rayuwarsa. Shekara shekara, Sama'ila yakan fita ran gadi zuwa Betel, da Gilgal, da Misfa, inda yakan yi musu shari'a, amma yakan komo Rama, inda gidansa yake, a nan yakan yi wa Isra'ila shari'a, a nan ne kuma ya gina wa Ubangiji bagade. Sama'ila ta ɗaya Sura takwas Da Sama'ila ya tsufa, sai ya naɗa ’ya'yansa maza su zama alƙalan Isra'ila, sunan ɗansa na fari Yowel, na biyu kuwa Abiya, suka yi alƙalanci a Beyersheba, amma ’ya'yansa ba su bi hanyar mahaifinsu ba, suka mai da hankalinsu ga neman kuɗi da cin hanci, suna kuma danna gaskiya. Sai dukan shugabannin Isra'ila suka taru, suka zo wurin Sama'ila a Rama, suka ce masa, ka tsufa ’ya'yanka kuma ba sa bin hanyarka, saboda haka sai ka naɗa sarkin da zai bi da mu kamar yadda sauran ƙasashe suke da su. Amma Sama'ila bai ji daɗi sa'ad da suka ce, Ka ba mu sarki da zai bi da mu, sai ya yi addu'a ga Ubangiji, Ubangiji kuwa ya ce masa, Ka saurari dukan maganganun da mutane suke gaya maka, ai, ba kai ba ne suka ƙi, ni ne suka ƙi in zama sarkinsu, haka suka yi tun daga ranar da na fitar da su daga Masar har zuwa yau, suka ƙi ni, suka bauta wa waɗansu alloli, haka ma suka yi maka, yanzu ka saurare su, amma ka yi musu kashedi sosai, ka sa su san abin da sarkin da zai bi da su zai yi. Sama'ila kuwa ya ce wa mutanen da suke roƙo ya naɗa musu sarkin dukkan abin da Ubangiji ya faɗa, ya ce musu, Ga abin da sarkin da zai yi mulkinku zai yi, Zai kwashe ’ya'yanku ya sa su yi aiki da kekunan yaƙi da dawakansa, waɗansu za su riƙa gudu a gaban keken yaƙinsa, zai sa waɗansu su zama shugabannin mutum dubu dubu da kuma na hamsin hamsin, waɗansu za su yi masa noma da girbi, waɗansu za su ƙera masa makaman yaƙi da kayayyakin don keken yaƙinsa, zai sa ’ya'yanku mata yin aikin turare da dafe dafe da kuma toye toye, zai karɓi gonakinku mafi kyau, da gonakin inibinku, da gonakin zaitunku ya ba wa ma'aikatansa, zai kuma karɓi zakan hatsinku da na inibinku ya ba shugabannin fadarsa da sauran masu hidimarsa, zai ƙwace bayinku maza da mata, da shanunku da jakunanku mafi kyau, domin su yi masa aiki, zai karɓi zakan dabbobinku, ku kanku za ku zama bayinsa. Sa'ad da ranar ta zo, za ku yi kuka ku nemi a fishe ku daga sarkin da kuka zaɓa, Ubangiji kuwa ba zai ji ku ba. Amma mutane suka ƙi jin Sama'ila, sai suka ce, A'a, mu dai muna son sarki, ya bi da mu, ta haka za mu zama kamar sauran ƙasashe, mu kasance da sarkin da zai bi da mu, ya tafi tare da mu zuwa yaƙe-yaƙe. Da Sama'ila ya ji duk maganganun da mutane suka faɗa, sai ya mayar wa Ubangiji Ubangiji kuwa ya ce, Ka saurare su, ka naɗa musu sarki. Sa'an nan Sama'ila ya ce wa mutanen Isra'ila, Kowa ya koma garinsa. Sama'ila ta ɗaya Sura tara Sama'ila ya shafe Shawulu da mai An yi wani mutum attajiri daga kabilar Benyamin sunansa Kish, ɗan Abiyel, jikan Zeror, na iyalin Bekorat daga dangin Afiya, yana da ɗa mai suna Shawulu, wani kyakkyawan saurayi a cikin mutanen Isra'ila, ba wanda ya fi shi kyau, ya kuma fi kowa tsayi, to, ana nan sai jakunan Kish mahaifin Shawulu suka ɓace, Kish ya ce wa ɗansa, Tashi ka tafi tare da wanda daga cikin bayi ku nemo jakunan, suka bi ta ƙasar tudu ta Efraim, suka ratsa ta ƙasar Shalisha, amma ba su same su ba, suka bi ta ƙasar Shalim, a can ma ba su same su ba. sai suka fita ƙasar Benyamin, a can ma ba su same su ba, da suka iso gunduman Zuf, sai Shawulu ya ce wa bawan da yake tare da shi, Zo mu koma, kada mahaifina ya bar damuwa a kan jakuna ya shiga damuwa game da mu. Amma bawan ya amsa ya ce, Duba, a wannan gari akwai wani mutumin Allah, ana ganin girmansa ƙwarai kuma duk abin da ya faɗa yakan zama gaskiya, mu tafi can wurinsa wataƙila zai gaya mana hanyar da za mu bi. Shawulu ya ce wa bawan, Idan muka isa can, me za mu ba wa mutumin? Ga shi abincin guzurinmu duk ya ƙare, ba mu da wani abin da za mu kai wa mutumin Allahn nan, me muke da shi? Bawan ya sake ce masa, Duba, ina da kwatar azurfa da zan ba wa mutumin Allah don ya gaya mana wace hanya ce za mu bi? A da a Isra'ila, in wani ya so ya nemi nufin Allah, mutumin yakan ce, Zo mu tafi wajen mai duba. Gama wanda ake ce da shi annabi a yanzu, a da ana kiransa mai duba ne, Shawulu ya ce wa bawansa, Madalla, zo mu tafi, sai suka kama hanya suka nufi birnin da mutumin Allah yake, sa'ad da suka haura tudun zuwa birnin, sai suka sadu da waɗansu ’yan mata sun fito za su ɗiban ruwa, sai suka tambaye su suka ce, Mai duba yana nan? ’Yan matan suka ce, I, yana nan, ai, ga shi ma a gabanku, ku hanzarta shigowarsa kenan a garin, domin yau mutane za su ba da sadaka a bagade a kan tudu, da zarar kun shiga garin, za ku same shi kafin ya tafi cin abinci a wurin yin sadakar can kan tudu, gama jama'a ba za su ci ba, sai ya kai can ya sa albarka a sadakar, sa'an nan waɗanda aka gayyata su ci, ku haura da sauri za ku same shi. Suka haura zuwa birnin da shigarsu sai ga Sama'ila ya nufo su a hanyarsa ta zuwa kan tudu. Kafin zuwa Shawulu, Ubangiji ya riga ya bayyana wa Sama'ila ya ce, Gobe war haka zan aiko maka da wani mutum daga ƙasar Benyamin, ka keɓe shi, shugaban mutanena Isra'ila, shi zai cece mutanena daga hannun Filistiyawa, na ga azabar mutanena gama kukansu ya hauro wurina, da Sama'ila ya hangi Shawulu, Ubangiji ya ce masa, Ga mutumin da na yi maka magana, shi ne zai bi da mutanena. Shawulu ya sami Sama'ila a hanyar shiga gari. sai ya tambaye shi ya ce, Ina roƙonka, ka nuna mini gidan mai duba. Sama'ila ya ce, Ni ne mai duban, ka yi gaba zuwa kan tudu, gama yau za ka ci tare da ni, da safe kuma in sallame ka, in gaya muku duk abin da yake a zuciyarku, game da jakuna suka ɓace kwana uku kuwa, kada ku damu, an same su, ga wane ne Isra'ila ta sa dukan zuciya, in ba a kai da kuma dukan iyalin mahaifinka ba? Shawulu ya ce, Ashe, ni ba mutumin Benyamin ba ne daga ƙaramar kabila ta Isra'ila, dangina kuma ba shi ba ne mafi ƙanƙani a cikin kabilar Benyamin ba, yaya za ka faɗa mini irin wannan magana? Sa'an nan Sama'ila ya shiga da Shawulu da baransa, ya zaunar da su a gaban waɗanda aka gayyata, mutanen sun kai wajen mutum talatin, Sama'ila ya ce wa mai dahuwa, Kawo naman da na baka, wannan da na ce ka ajiye dabam, sai mai dahuwan ya ɗauko cinya da abin da yake bisanta ya kawo ya ajiye a gaban Shawulu, Sama'ila ya ce, Ga abin da aka ajiye dominka, ka ci, gama an keɓe shi dominka saboda wannan hidima. Daga lokacin da na ce, Na gayyaci baƙi, Shawulu kuwa ya ci tare da Sama'ila a ranan nan, bayan suka gangaro daga tudu zuwa cikin gari, sai Sama'ila ya yi magana da Shawulu a ɗakin samansa, da asuba sai suka tashi, Sama'ila ya kira Shawulu daga ɗakin sama ya ce, Ka shirya, zan sallame ka, da Shawulu ya shirya, sai Sama'ila da Shawulu suka fita waje tare, suna dab da ƙarshen gari, sai Sama'ila ya ce wa Shawulu, Ka ce wa baranka ya yi gaba, kai ka ɗan dakata a nan tukunna, domin in ba ka saƙo daga Allah. Sama'ila ta ɗaya Sura goma Sai Sama'ila ya ɗauki ’yar kwalabar mai, ya zuba man ɗin wa Shawulu a kansa, ya yi masa sumba yana cewa, Ubangiji ya keɓe ka shugaba bisa gadonsa. sa'ad da ka rabu da ni yau, za ka sadu da mutum biyu kusa da kabarin Rahila a Zelza, a yankin Benyamin, za su ce maka, An sami jakunan da ka fita nema, yanzu haka mahaifinka ya bar damuwa a kan jakunan ya koma damuwa a kanka.’ yana cewa, Yaya zan gan ɗana? Sa'an nan za ka ci gaba daga nan, sai ka kai wajen babban itace na Tabor, waɗansu mutum uku za su taru da kai a hanyarsu zuwa wurin yin wa Allah sujada a Betel, ɗaya yana ɗauke da ’yan awaki uku, ɗaya yana ɗauke da burodi uku, ɗayan kuma yana ɗauke da salkar ruwan inibi. za su gaishe ka, su ba ka burodi biyu, kai kuwa sai ka karɓa. Bayan wannan za ka tafi Gibeya ta Allah, inda sansanin Filistiyawa yake, kana shiga garin, za ka sadu da jerin gwanon annabawa suna gangarowa daga tudu, ana kaɗa garaya, ana bugun ganguna, ana hura sarewa, ana kuma bugan molo a gabansu, su kuma za su yi ta annabci, Ruhun Ubangiji zai sauko a kanka da iko, za ka kuma yi annabci tare da su, za a canza ka ka zama dabam, da zarar waɗannan alamu sun cika, sai ka aikata duk abin da kana iya yi, gama Allah yana tare da kai, ka sha gaba zuwa Gilgal, lalle zan gangara wurinka domin in miƙa hadaya ta ƙonawa da hadayu na salama, sai ka jira ni kwana bakwai, sai na zo wurinka na kuma gaya maka abin da za ka yi. An naɗa Shawulu ya zama sarki Da Shawulu ya juya zai bar Sama'ila, sai Allah ya canza wa Shawulu zuciya, alamun nan kuwa suka cika a ranar, da suka iso Gibeya, jerin gwanan annabawa suka sadu da shi, Ruhun Allah kuma ya sauko a kansa da iko, sai ya shiga yin annabci tare da su, sa'ad da dukkan waɗanda suka san shi a da suka gan shi yana annabci tare da annabawa, sai suka tambayi juna suka ce, Me ya faru da ɗan Kish, Shawulu ma yana cikin annabawa ne? wani mutumin da yake zama a can ya ce, Wane ne kuma mahaifinsu? Ta haka sai wannan ya zama karin magana cewa, Shawulu ma yana cikin annabawa. Bayan da Shawulu ya gama annabci, sai ya haura ya tafi tudu, sai ɗan'uwan mahaifin Shawulu ya tambaye shi da baransa ya ce, Ina kuka je? Shawulu ya ce, Mun tafi neman jakuna, amma da mu same su ba, sai muka tafi wurin Sama'ila, ɗan'uwan mahaifin Shawulu ya ce, Faɗa mini abin da Sama'ila ya ce maka. Shawulu ya ce, Ya tabbatar mana cewa an riga an samu jakuna, amma bai gaya wa ɗan'uwan mahaifinsa abin da Sama'ila ya ce masa game da sarautarsa ba. Sama'ila ya tattara mutanen Isra'ila a gaban Ubangiji a Misfa, ya ce musu, Ga abin da Ubangiji Allah na Isra'ila ya ce, Na fito da Isra'ila daga Masar, na kuma cece su daga hannun Masarawa, da dukan mulkokin da suke walhashe ku, amma yanzu kun ƙi Allahnku, wanda ya cece ku daga dukan masifu da wahaloli, kuka ce, Sam, a naɗa mana sarki, saboda haka yanzu, sai ku zo gaban Ubangiji, ƙabila-ƙabila da iyali-iyali. Sa'ad da Sama'ila ya kawo dukan Isra'ila gaba, ƙabila-ƙabila, sai aka zaɓi ƙabilar Benyamin ta wurin jefa Kuri'a, sai ya kawo ƙabilar Benyamin gaba, iyali-iyali, aka zaɓi iyalin Matri, a ƙarshe aka zaɓi Shawulu ɗan Kish, amma da aka neme shi sai ba a same shi ba. Suka ƙara nemi bayani daga Ubangiji suka ce, Mutumin ya zo nan kuwa? Ubangiji ya ce, I, ga haicen ya ɓuya cikin kayayyaki. Suka ruga suka kawo shi, da ya tsaya cikin mutane, sai ya fi kowa tsayi. Sama'ila ya ce wa dukan mutane, Kun ga wanda Ubangiji ya zaɓa ko? Ba wani kamarsa a cikin dukan mutane, Sai mutane suka tā da murya suka ce, Ran sarki yă daɗe, Sama'ila kuwa ya bayyana wa mutane ƙa'idodin sarauta, ya rubuta su cikin littafi, ya ajiye a gaban Ubangiji, sa'an nan ya sallami mutane, kowa ya koma gidansa. Shawulu ma ya tafi gidansa a Gibeya tare da waɗansu jarumawan da Allah ya taɓa zuciyarsu, amma waɗansu ’yan iska suka ce, Yaya wannan mutum zai iya cetonmu? Suka rena shi, suka ƙi su kawo masa kyautai, amma Shawulu bai ce uffam ba. Sama'ila ta ɗaya Sura sha ɗaya Shawulu ya ce ci birnin Yabesh Nahash mutumin Amon ya haura ya kewaye Yabesh Gileyad da yaƙi, dukan mutanen Yabesh suka ce masa, Ka ƙulla amana da mu, mu kuwa za mu bauta maka, amma Nahash ya ce, Zan ƙulla amana da ku kawai a kan sharaɗin cewa zan ƙwaƙulo idon dama na kowannenku, ta haka za a kunyata Isra'ila. Dattawan Yabes suka ce masa, Ka ba mu kwana bakwai don mu aika manzanni a dukan ƙasar Isra'ila, idan ba mu sami wanda zai cece mu ba, za mu ba da kanmu gare ka. Da manzannin suka zo Gibeya garin Shawulu, suka gaya wa mutane wannan sharaɗin. Suka yi kuka mai zafi, a daidai wannan lokacin kuwa Shawulu yana dawowa daga gona tare da shanunsa na noma, sai ya ce, Me ya faru, mutane suna kuka haka? Sai suka faɗa masa abin da mutanen Yabesh suka faɗa musu, da Shawulu ya ji, sai Ruhun Allah ya sauko a kansa da iko, ya fusata ƙwarai, ya ɗauki shanu biyu, ya yayyanka su gunduwa gunduwa. ya aika da su ko'ina a ƙasar Isra'ila ta wurin manzanni cewa, Duk wanda bai fita ya bi Shawulu da Sama'ila ba, haka za a yi da shanunsa. Mutane suka ji tsoron Ubangiji suka fita gaba ɗaya kamar mutum guda, mutanen Isra'ila sun kai dubu ɗari uku, mutanen Yahuda kuma dubu talatin, sa'ad da Shawulu ya tara su a Bazek, suka ce wa ’yan aikan da suka zo, Ku faɗa wa mutanen Yabesh Gileyad gobe, kafin rana ta yi zafi, za ku sami ceto, sa'ad da ’yan aikan suka tafi suka ba da saƙon nan ga mutanen Yabesh, sai suka yi farin ciki, suka ce wa Amonawa, Gobe za mu miƙa wuya gare ku, ku kuma yi duk abin da kuka ga dama. Gari yana wayewa, sai Shawulu ya raba mutane kashi uku, a sa'a ta ƙarshe na daren sai suka fāɗa wa sansanin Ammonawa suka kuma karkashe su har lokacin da rana ta yi zafi, waɗanda suka kuɓuta kuwa suka warwatsu, har babu biyunsu da aka bari tare, an tabbatar da Shawulu sarki. Sai mutane suka ce wa Sama'ila, Suwa suka ce, Shawulu zai mulkin mu, a kawo mana su mu kashe. Shawulu ya ce, Ba wanda zai mutu yau, gama Ubangiji ya kuɓutar da Isra'ila a wannan rana. Sai Sama'ila ya ce wa mutane, Ku zo mu tafi Gilgal, a can za a yi wankan sarauta, don haka dukan mutane suka tafi Gilgal suka tabbatar da Shawulu, sarki a gaban Ubangiji, a can suka miƙa hadaya ta salama a gaban Ubangiji, Shawulu kuwa da dukan Isra'ila suka yi babban liyafa. Sama'ila ta ɗaya Sura goma sha biyu Jawabin ban bankwanan Sama'ila Sama'ila ya ce wa Isra'ilawa duka, Na saurari abubuwan da kuka faɗa mini, na kuma naɗa muku sarki, yanzu kuna da sarki a matsayin shugaba, ni kuwa na tsufa har da furfura, yara na maza kuma suna tare da ku, na yi shugabancinku tun ina yaro, ga ni a gabanku, idan na yi wani abin da ba daidai ba, sai ku faɗa a gaban Ubangiji, da gaban sarkin da ya keɓe, ko na taɓa ƙwace saniya ko jakin wani, ko na taɓa cuce wani, ko in danne hakkinsa? ko na taɓa cin hanci daga hannun ɗayanku? Idan na taɓa yin ɗaya daga cikin waɗannan, sai ku faɗa mini, zan komayar mayar masa. Suka ce, Ba ka cuci ko danna hakkin kowa ba, ba ka ƙwace kome daga hannun kowa ba. Sama'ila ya ce musu, Ubangiji ya zama shaida a kanku, shafaffensa kuma ya zama shaida a wannan rana cewa ba ku same ni da wani laifin komi ba. Suka ce, I, shi ne shaida. Sa'an nan Sama'ila ya ce wa mutane, Ubangiji ne ya naɗa Musa da Haruna, suka fitar da kakanninku daga Masar, yanzu ku tsaya nan, zan yi fito na fito da ku da shaida a gaban Ubangiji kan dukan ayyuka masu alheri da Ubangiji ya aikata saboda ku da kakanninku. Bayan da Yaƙub da ’ya'yansa suka shiga Masar, suka yi kukan neman taimako, daga Ubangiji, Ubangiji kuwa ya aika musu da Musa da Haruna, su ne suka kawo kakannin kakanninku daga Masar suka zauna a nan, amma suka manta da Ubangiji Allahnsu, shi kuma ya bashe su a hannun Sisera, shugaban rundunar Hazor, da kuma hannun Filistiyawa da sarkin Mawab, wanda suka yi yaƙi da su, suka yi kuka a gaban Ubangiji suka ce, Mun yi zunubi mun bar Ubangiji, muka bauta wa Ba'al da Ashtarot. amma ka cece mu yanzu daga hannun abokan gābanmu, mu kuwa za mu bauta maka. Sai Ubangiji ya aiki Yerub Ba'al, da Bedan, da Yefta, da Sama'ila ya cece ku daga hannun abokan gābanku a kowane gefe domin ku sami cikakken zaman lafiya. Amma da kuka ga Nahash sarkin amanawa yana matsowa ya yaƙe, sai kuka ce mini, Sam, muna so sarki ya shugabance mu. ko da yake Ubangiji Allahnku ne yake mulkinku, yanzu ga sarkinku da kuka zaɓa, wanda kuka nema, ga shi Ubangiji ya naɗa muku sarki, in kuka ji tsoron Ubangiji, kuka bauta masa, kuka yi masa biyayya, ba ku kuwa ƙi bin umarninsa ba, in kuma ku da sarkin da yake mulkinku kun bi Ubangiji Allahnku, to, za ku zauna lafiya, amma in ba ku yi biyayya ga Ubangiji ba, in kuma kuka ƙi bin umarnansa, fushinsa zai zauna a kanku, yanzu ku tsaya tsit ku ga abin da Ubangiji ke dab da yi a gabanku, ba lokacin yankan alkama ke nan ba, zan roƙi Ubangiji aiko da tsawa da ruwan sama, za ku kuwa gane wace irin mugunta kuke yi a gaban Ubangiji sa'ad da kuka roƙa a ba ku sarki. Sai samala ya roƙi Ubangiji a ranar kuwa, Ubangiji ya aiko da tsawa da ruwan sama. Dukan mutane suka ji tsoron Ubangiji da kuma Sama'ila, dukan mutane suka ce wa Sama'ila, Ka yi addu'a ga Ubangiji Allahnka saboda bayinka, domin kada mu mutu, gama mun ƙara wa kanmu zunubi da muka roƙa a yi mana sarki. Sama'ila ya ce, Kada ku ji tsoro, kun yi waɗannan mugunta, duk da haka, kada ku bar bin Ubangiji, amma ku bauta Ubangiji da dukan zuciyarku, kada ku bi alloli marasa amfani. ba za su iya yi muku kome nagari ba, ba kuwa za su iya cece ku ba, gama ba su da amfani. Saboda sunan nan mai girma da Ubangiji yake da shi, ba zai taɓa ƙin mutanensa ba, gama Ubangiji ya ji daɗi da ya yi ku mutanensa. Ni kam, ba zai taɓa yiwuwa in yi wa Ubangiji zunubi ta wurin ƙin yin addu'a ku ba, zan koya muku hanyar da tana da kyau. da ta kuma cancanta, amma ku amince za ku ji tsoron Ubangiji, ku bauta masa da aniya, da dukan zuciyarku, kuna da manyan abubuwan da ya yi muku, amma in kuka duƙufa cikin aikin mugunta, da ku da sarkinku za a hallaka ku. Sama'ila ta ɗaya Sura goma sha uku Sama'ila ya kwaɓi Shawulu Shawulu yana da shekara talatin sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi sarautar Isra'ila shekara arba'in da biyu, sai ya zaɓi sojoji dubu uku daga jama'ar Isra'ila, ya keɓe dubu biyu su kasance tare da shi a Mikmash da kuma a tuddan yankin Betel, ya kuma bar dubu ɗaya tare da ɗansa Yonatan a Gibeya a yankin zuriyar Benyamin, sauran sojojin kuwa Shawulu ya sallame su. su koma gidajensu, Yonatan ya kai wa Filistiyawa hari a Geba, sai Filistiyawa suka sami labarin, sai Shawulu ya sa aka ƙara busa ƙaho ko'ina a ƙasar, ya ce, Bari Ibraniyawa su ji, haka kuwa dukan Isra'ila suka ji labari, cewa Shawulu ya kai hari a ƙasar Filistiyawa yanzu Isra'ila ta zama abin ƙi ga Filistiyawa, aka kira mutane su haɗu da Shawulu a Gilgal, sai Filistiyawa suka taru don su yi yaƙi da Isra'ilawa, suka fito da kekunan dawakan yaƙi dubu talatin, da masu hawan dawakai dubu shida, da sojoji masu yawa kamar yashi a bakin teku, suka tafi Mikmash a gabashin Bet Awen, suka kafa sansani a can, sa'ad da Filistiyawa suka fāɗa wa Isra'ilawa da yaƙi mai tsanani, suka sa su cikin wani hali mai wuya, sai Isra'ilawa suka ɓuya a kogwanni da ciyayi, da duwatsu, da ramummuka, da rijiyoyi, waɗansunsu ma suka haye Urdun zuwa ƙasar Gad da Gileyad. Shawulu ya zauna Gilgal, dukan ƙungiyoyin sojojin da suke tare da shi suka yi rawar jiki don tsoro, ya jira har kwana bakwai bisa ga lokacin da Sama'ila ya bayar, amma Sama'ila bai zo Gilgal ba, mutanen Shawulu suka fara watsewa, sai ya ce, Ku kawo mini hadaya ta ƙonawa da hadaya ta salama, sai Shawulu ya miƙa hadaya ta ƙonawa, daidai yana gama miƙa hadaya ke nan sai Sama'ila ya iso, Shawulu kuma ya fito domin ya yi masa maraba, Sama'ila ya ce, Me ke nan ka yi? Shawulu ya ce, Sa'ad da na ga mutane suna watsewa, kai kuwa ba ka zo cikin lokaci ba, ga Filistiyawa kuma suna taruwa a Mikmash, sai na yi tunani cewa Yanzu Filistiyawa za su gangaro su fāɗa mini a Gilgal, ga ni kuma ban riga na nemi nufin Ubangiji ba, shi ya sa ya zama mini tilas in miƙa hadaya ta ƙonawa. Sama'ila ya ce, Ka yi wauta da baka bi umarnin Ubangiji Allahnka ya baka ba, da ka yi haka da Ubangiji ya tabbatar maka da sarautar Isra'ila har abada, amma yanzu masarautarka ba za ta dawwama ba. Ubangiji ya riga ya sami wani wanda zuciyarsa ke ƙauna, ya naɗa shi shugaban mutanensa, gama ba ka bi umarnin Ubangiji ba. Sama'ila ya tashi daga Gilgal ya tafi Gibeya a ƙasar Benyamin, Shawulu kuma ya ƙidaya mutanen da suke tare da shi, yawansu ya kai wajen mutum ɗari shida. Isra'ila ba ta da makamai Shawulu da ɗansa Yonatan da mutanen da suke tare da shi suka zauna a Geba ta Benyamin, sa'an nan Filistiyawa suka yi sansani a Mikmash, rundunar mayaƙa uku suka fito daga sansani Filistiyawa, ɗaya ta nufi Ofra zuwa ƙasar Shuwal, runduna guda kuma ta nufi Bet Horon, ɗaya kuwa ta nufi iyakar da take fuskantar kwarin Ziboyim wajen jeji. Ba a samu maƙeri ɗaya a dukan ƙasar Isra'ila ba, domin Filistiyawan sun ce, in ba haka ba Ibraniya za su ƙera wa kansu takuba ko masu. Saboda haka dukan Isra'ila sukan gangara zuwa wajen Filistiyawa domin su gyara bakin garemaninsu da fartaninsu da gaturansu da kuma laujunansu, duk lokacin da za su gyara bakin garmansu da fartanyarsu, sai sun biya tsabar azurfa biyu, haka ma idan za su gyara gatari ko bakkunan abin korar shanun noma sai sun biya tsabar azurfa ɗaya. A ranar da yaƙi ya tashi, ba a samu wanda yake da takobi ko mashi ba a cikin mutanen da suke tare da Shawulu da Yonatan, sai dai Shawulu da ɗansa Yonatan kaɗai. Yonatan ya kai wa Filistiyawa hari, ana nan sai sojojin Filistiyawa suka fita zuwa mashigin Mikmash. Sama'ila ta ɗaya Sura goma sha hudu Wata rana Yonatan ɗan Shawulu ya ce wa saurayin da yake ɗaukar masa makamai, Zo mu tafi wajen sansanin Filistiyawa a wancan hayi, amma bai gaya wa mahaifinsa ba, Shawulu kuwa na zaune a gindin itacen Ruman, a bayan garin Gebeya a Migron, tare da shi akwai mutum wajen ɗari shida, a cikinsa akwai Ahiya sanye da efod, shi yaren yaron ɗan uwan Ahitub ne, ɗan Finehas. ɗan Eli, firist na Ubangiji a Shilo, ba wanda ya san cewa Yonatan ya tafi wani wuri. A kowane gefe na mashigin da Yonatan ya so ya bi zuwa wurin Filistiyawa, akwai hawa mai tsawo, ana kira ɗaya bozes ɗayan kuma ana kira Senet, hawan da yake arewa yana fuskantar Mikmash, wanda yake kudu kuma yana fuskantar Geba. Yonatan ya ce wa saurayin mai ɗaukar makamai, Zo mu haye zuwa mashigin mutane marasa kaciyan nan, wataƙila Ubangiji zai yi aiki a madadinmu, ba abin da zai iya hana Ubangiji yin aikin ceto ta wurin mutane masu yawa ko ta wurin mutane kaɗan. Mai ɗaukar makaman ya ce, Ka yi duk abin da yake zuciyarka, ci gaba, ina tare da kai, gaba da baya. Yonatan ya ce, To, zo mu haye zuwa wajen mutanen. mu sa su gan mu, in suka ce mana, Ku tsaya nan har mu zo wurinku, za mu dakata inda muke, ba za mu haura wajensu ba, amma in suka ce mana, Ku haura wurinmu, to, sai mu haura, wannan zai zama alama cewa Ubangiji ya bashe su a hannunmu. Sai suka nuna kansu a sansanin Filistiyawa, sai Filistiyawa suka ce, Ku duba ga Ibraniyawa suna fitowa daga cikin ramummuka inda suka buya. mutanen da suke sansanin suka kira Yonatan da mai ɗaukar makamansa da babban murya suka ce, Ku hauro wajenmu, mu kuwa za mu koya muku hankali. Sai Yonatan ya ce wa mai ɗaukar makamansa, Biyo ni, gama Ubangiji ya bashe su a hannun Isra'ila. Sai Yonatan ya hau dutsen da rarrafe, mai ɗaukar makaman kuwa yana biye da Yonatan, ya yi ta fyaɗa Filistiyawa da ƙasa, mai ɗaukar makamansa kuma ya yi ta karkashe su, a wannan karo na farko, Yonatan da mai ɗaukan makamansa suka kashe mutum wajen ishirin a wani fili mai faɗi rabin kadada. Isra'ila ta watsar da Filistiyawa Sai tsoro ya kama dukan sojojin Filistiyawa, waɗanda suke cikin sansanin, da waɗanda suke fili, har da waɗanda suke waje, da kuma waɗanda suke kai hari, ƙasa ta girgiza, Allah ne ya kawo wannan rikicewa. masu gadin Shawulu a Gibeya da take a Benyamin suka duba sai ga rundunar Filistiyawa a warwatse ko'ina, sai Shawulu ya ce wa mutanen da suke tare da shi, Ku ƙidaya mayaƙa ku ga wane ne baya nan, da suka ƙirga sai suka tarar Yonatan da mai ɗaukan makamansa ba sa nan. Shawulu ya ce wa Ahiya, Kawo akwatin alkawarin Allah, a lokacin akwatin alkawarin yana tare da Isra'ilawa. Yayinda Shawulu yake magana da firist kuwa, hargowa ya yi ta ƙaruwa a sansanin Filistiyawa, sai Shawulu ya ce wa firist, Janye hannunka, sa'an nan Shawulu da dukan mutanensa suka taru suka tafi yaƙi, suka tarar da Filistiyawa sun ruɗe suna yaƙi da juna da takubansu, Ibraniyawan da suke tare da Filistiyawa a da, waɗanda suka bi Filistiyawan zuwa sansanin yaƙinsu, suka juya suka goyi bayan Shawulu da Yonatan sa'ad da yaƙi ya taso. Sa'ad da dukan Isra'ila suka ɓuya a duwatsu a ƙasar Efraim suka ji labari cewa Filistiyawa suna gudu, sai suka fito suka fafare su, haka Ubangiji ya kuɓutar da Isra'ila a wannan rana, yaƙin kuwa ya ci gaba har gaba da Bet Awen. Yonatan ya sha zuma A wannan rana Isra'ilawa suka sha wahala ƙwarai, domin Shawulu ya sa mutane suka yi rantsuwa cewa La'ananne ne mutumin da ya ci abinci kafin fāɗuwar rana, kafin in ɗauki fansa a kan abokan gābana; don haka ba mutumin da ya ɗanɗana abinci, dukan rundunar ta shiga kurmi, sai ga zuma a ƙasa, da suka shiga cikin kurmin, suka ga zuma tana zubowa, duk da haka ba wanda ya sa yatsan sai ya lasa, saboda tsoron rantsuwar da suka yi, Yonatan bai san cewa mahaifinsa ya sa mutane suka yi rantsuwa ba. sai ya sa gindin sandan da yake hannunsa a saƙar zuma ya kai bakinsa, nan da nan sai ya ji ƙarfin jiki ya zo masa, sai wani soja ya gaya masa cewa, Mahaifinka ya sa kowa ya yi rantsuwa cewa, La'ananne ne mutumin da ya ci abinci kafin faɗuwar rana, shi ya sa duk sojojin ba su da ƙarfi. Yonatan ya ce, Mahaifina ya jefa ƙasar cikin matsala, dubi yadda ƙarfin jiki sa'ad da na ɗanɗana wannan ’yar zuma mana. da yaya zai kasance ke nan da a ce an bar sojoji suka ci abincin da suka ƙwace daga abokan gābansu? Ai, da gawawwakin Filistiyawan da aka kashe sun fi haka, a ranan nan Isra'ila suka yi ta kashe Filistiyawa daga Mikmash har zuwa Ayalon, bayan haka gajiya ta kama su sosai saboda yunwa, sai suka yi warwasan ganima suka kwashe tumaki da shanu da maruƙa suka yayyanka su. suka ci naman ɗanye, sai wani mutum ya ce wa Shawulu, Duba, ga mutane suna zunubi ga Ubangiji suna cin nama da jini. Shawulu ya ce, Kun ci amana, ku mirgino babban dutse zuwa wurina nan da nan. Sa'an nan ya ce, Ku tafi ku faɗa wa jama'a duka, su kawo shanu da tumaki a nan, su yayyanka su ci a nan, don kada su yi wa Ubangiji zunubi da cin nama ɗanye. haka nan kowa ya kawo saniyarsa a daren ya yanka a can, sa'an nan Shawulu ya gina wa Ubangiji bagade, wannan ne bagade na farko da ya gina. Shawulu ya ce, Mu bi gangara, mu fafare Filistiyawa da dare, mu washe su har gari ya waye, mu kuma karkashe kowannensu, kada mu bar wani da rai, suka ce, Ka yi duk abin da ka ga ya fi maka kyau. amma firist ya ce, Bari mu nemi nufin Allah tukuna. Saboda haka Shawulu ya tambayi Allah ya ce, Mu bayan Filistiyawan? Za ka ba bashe su a hannun Isra'ila? Amma Allah bai ba shi amsa a ranar ba, saboda haka Shawulu ya ce, Ku zo nan, ku shugabannin rundunoni, mu bincika mu san zunubin da ya kawo rashin amsan nan yau. Muddin Ubangiji, wanda ya ci Isra'ila yana raye, ko da ɗana Yonatan ne ya yi zunubin, dole yă mutu, amma ba ko ɗaya daga cikinsu da ya ce uffa. Sai Shawulu ya ce wa dukan Isra'ilawa, Ku tsaya a can, ni kuma da Yonatan ɗana mu tsaya a nan. Mutane suka ce, Ka yi abin da ya fi maka kyau. Sa'an nan Shawulu ya yi addu'a ga Ubangiji, Allah na Isra'ila ya ce, Me ya sa ba ka amsa mini addu'ata a yau ba? Idan wannan laifi na ne, ko kuwa na ɗana, Yonatan, ka nuna mana ta wurin Urim, amma idan laifin mutanen ne, ka amsa ta wurin Tumim, ba a sami mutane da laifi ba, amma ƙuri'a ta fāɗa a kan Yonatan da Shawulu. Shawulu ya ce, Ku jefa ƙuri'a tsakanina da ɗana Yonatan, sai ƙuri'a ta fāɗa a kan Yonatan. Sai Shawulu ya ce Yonatan, Gaya mini menene ka yi? Yonatan ya ce masa, Na ɗanɗana zuma kaɗan daga gindin sandata, yanzu kuwa dole in mutu, Shawulu ya ce, Bari hukunci mai tsanani na Allah ya kasance a kaina, in ba ka mutu ba, Yonatan. Amma mutane suka ce wa Shawulu, A ce Yonatan ya mutu bayan shi ya kawo babban nasara a Isra'ila? Fafau, muddin Ubangiji na raye, ko gashin kansa ɗaya ba zai fada a ƙasa ba, gama abin da ya yi yau Allah yana tare da shi, ta haka mutane suka ceci Yonatan daga mutuwa. Sai Shawulu ya daina bin Filistiyawa suka koma ƙasarsu, bayan Shawulu ya hau karagar mulkin Isra'ila, ya yi yaƙi da abokan gābansu ta kowane gefe, Mowabawa, Amanawa, mutanen Edom, sarakunan Zoba da kuma Filistiyawa, duk wurin da ya juya, ya hore su, ya yi jarumtaka sosai, ya ci Amalekawa da yaƙi, ya kuma ceci Isra'ila. daga hannuwan waɗanda suka ƙwace musu kaya Iyalin Shawulu ’Ya'yan Shawulu maza su ne, Yonatan, Ishbi da Malki Shuwa, sunan babbar ’yarsa ita ce Merab, ƙaramar kuma Mikal, sunan matarsa kuwa Ahinowam, ’yar Ahimawas, sunan shugaban ƙungiyar sojan Shawulu kuwa Abner ne ɗan Ner, shi Ner kuwa ɗan'uwan mahaifin Shawulu ne. mahaifin Shawulu Kish, da kuma Ner, mahaifin Abner, ’ya'yan Abiyel ne, dukan kwanakin Shawulu sun kasance na yaƙe-yaƙe da Filistiyawa ne, duk lokacin da Shawulu ya ga ƙarfaffan mutum ko jarumi, sai ya ɗauke shi aikin sojansa. Sama'ila ta ɗaya Sura goma sha biyar Ubangiji ya ƙi Shawulu a matsayin sarki Sama'ila ya ce wa Shawulu, Ni ne wanda Ubangiji ya aika in shafe ka ka zama sarki bisa mutanensa Isra'ila, saurara yanzu ka ji saƙo daga wurin Ubangiji, ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Zan hori Amalekawa saboda abin da suka yi wa Isra'ila sa'ad da suka ba su wahala da suka fito daga Masar, yanzu ka tafi ka yaƙi Amalekawa, ka hallaka kome da yake nasu, kada ka bar su da rai. ka kashe maza da mata, da yara da jarirai, da dabbobi, da tumaki, da raƙuma, da kuma jakuna. Sai Shawulu ya tattara sojoji, ya ƙidaya su a Telahim, ya same su dubu ɗari biyu da goma daga Yahuda. Shawulu ya tafi birnin Amalek, ya yi kwanto a kwari, sai Shawulu ya ce wa Keniyawa, Ku tashi ku bar Amalekawa, don kada in hallaka ku tare da su. saboda kun yi wa dukan Isra'ilawa kirki lokacin da suka fito daga Masar, saboda haka Keniyawa suka tashi suka bar Amalekawa. Sa'an nan Shawulu ya ci Amalekawa da yaƙi tun daga Hawila har zuwa Shur a gabashin iyakar Masar, ya kama Agag sarkin Amalekawa da rai, ya kuma hallaka dukan mutanensa da takobi, amma Shawulu da sojojinsa suka bar Agag da tumaki da shanu da ’yan maruƙa masu ƙiba da kuma duk abin da yake mai kyau da rai, waɗannan ba su so su hallaka su gaba ɗaya ba, amma duk abin da ba a so da kuma marar amfani suka hallaka. Sai Ubangiji ya magana da Sama'ila ya ce, Na damu da na naɗa Shawulu sarki domin ya juya mini baya, bai kuma bi umarnina ba. Sama'ila ya damu ƙwarai, ya yi kuka ga Ubangiji dukan dare. Kashegari ya sassafe sai Sama'ila ya tashi ya tafi domin ya sadu da Shawulu, amma aka gaya masa cewa Shawulu ya tafi Karmel, a can ya yi wa kansa abin tunawa don ya girmama kansa, daga can kuma ya juya ya gangara zuwa Gilgal. Da Sama'ila ya kai wurinsa, sai Shawulu ya ce, Ubangiji ya albarkace ka, na aikata umarnin Ubangiji. Amma Sama'ila ya ce, Ashe, waɗannan ba kukan tumaki kenan nake ji a kunnena ba? wane kuka shanu ke nan nake ji? Shawulu ya amsa ya ce, Sojoji ne suka kawo su daga Amalekawa, sun bar tumaki da shanu masu kyau da rai don su yi wa Ubangiji Allahnka hadaya, amma sauran mun hallaka duka. Sama'ila ya ce, Dakata, bari in faɗa maka abin da Ubangiji ya ce mini jiya da dare. Shawulu ya ce, Gaya mini. Sama'ila ya ce, Ko da yake kana ganin kanka kai ba wani abu ne ba, ashe, Ba kai ne yanzu shugaban kabilan Isra'ila ba, Ubangiji ya shafe ka ka zama sarkin Isra'ila, shi kuma ya aika, ya umarce ka cewa, Tafi ka hallaka Amalekawa, mugayen mutanen nan duka, ka yaƙe su, sai ka share su kaf, me ya sa ba ka bi umarnin Ubangiji ba, me ya sa ka sa hannu a ganima, ka kuma yi mugun abu a gaban Ubangiji? shawul ya ce. amma na bi umarnin Ubangiji, na bi saƙon da Ubangiji ya ba ni, na hallaka Amalekawa, na kuma kamo Agag sarkinsu, sojoji suka kawo tumaki da shanu mafi kyau daga cikin ganimar domin a miƙa hadaya ga Ubangiji Allahnka a Gilgal. Amma Sama'ila ya ce, Ubangiji yana murna da sadaka da hadaya fiye da biyayya ga maganar Ubangiji? Yin biyayya ta fi hadaya, a kula kuma ta fi keɓaɓɓun raguna. gama tawaye yana kama da zunubi na duba, girman kai kuma yana kama da bautar gumaka, saboda ka ƙi maganar Ubangiji, shi ma ya ƙi ka da zaman sarki. Sai Shawulu ya ce wa Sama'ila, Na yi zunubi, na ƙi bin umarnin Ubangiji, na kuma ƙi bin maganarka, na ji tsoron mutane ne, shi ya sa na bi maganarsu, yanzu fa ina roƙonka ka yafe mini zunubina, ka koma tare da ni. domin in yi wa Ubangiji sujada, amma Sama'ila ya ce, Ba zan koma tare da kai ba, ka ƙi maganar Ubangiji, Ubangiji kuma ya ƙi ka da zama sarki a bisa Isra'ila. Da Sama'ila ya juya zai tafi, sai Shawulu ya kama bakin rigarsa, sai rigar ta yage. Sama'ila ya ce masa, Ubangiji ya yage masarautar Isra'ila daga gare ka yau, ya ba wani daga cikin maƙwabtanka wanda ya fi ka, shi wanda yake ɗaukakar Isra'ila ba ya ƙarya ko ya canza zuciyarsa, gama shi ba mutum ba ne da zai canza zuciyarsa. Shawulu ya ce, Na yi zunubi, amma ina roƙonka ka ba ni girma a gaban dattawan mutanena da kuma a gaban Isra'ila, ka koma tare da ni domin in yi wa Ubangiji Allahnka sujada. Saboda haka sai Sama'ila ya koma tare da Shawulu, Shawulu kuwa ya yi wa Ubangiji sujada. Sa'an nan Sama'ila ya ce, Kawo mini Agag sarkin Amalekawa. Agag kuwa ya zo wurinsa daure da sarƙa, yana tunanin cewa tabbatacce zancen mutuwa dai ya wuce, amma Sama'ila ya ce, Yadda takobinka ya sa mata suka rasa ’ya'ya, haka mahaifiyarka za tă zama marar ’ya'ya a cikin mata. Sama'ila kuwa ya kashe Agag a Gilgal a gaban Ubangiji. Sai Sama'ila ya tafi Rama, amma Shawulu ya haura zuwa gidansa a Gibeya na Shawulu. Daga wannan rana Sama'ila bai ƙara saduwa da Sarki Shawulu ba. har rasuwar Sama'ila, amma ya yi baƙin ciki sosai a kan Shawulu, Ubangiji kuwa ya damu da ya sa Shawulu ya zama sarkin Isra'ila ba. Sama'ila ta ɗaya Sura goma sha shida Sama'ila ya shafe Dauda da mai Ubangiji ya ce wa Sama'ila, Har yaushe za ka yi ta makoki saboda Shawulu? Na riga na ƙi shi da zaman sarkin Isra'ila, ka cika ƙahonka da mai, Zan aike ka zuwa wurin Yesse na Betlehem, na zaɓi ɗaya daga cikin ’ya'yansa maza ya zama sarki.’ Amma Sama'ila ya ce, Yaya zan yi haka? Ai, in Shawulu ya ji labari zai kashe ni, Ubangiji ya ce, To, sai ka tafi tare da ’yar karsana ka ce, Na zo don in yi wa Ubangiji hadaya, ka gayyato Yesse a wurin hadayar, ni kuma zan gaya maka abin da za ka yi, za ka shafe mini wanda na nuna maka. Sama'ila kuwa ya yi abin da Ubangiji ya umarce shi, da ya isa Betlehem, sai dattawan gari suka tarye shi da rawar jiki, suka ce masa, Mai duba, wannan ziyara lafiya dai ko? Sama'ila ya ce, I, lafiya ƙalau, na zo ne domin in yi wa Ubangiji hadaya, ku tsarkake kanku, sa'an nan ku zo mu tafi wurin yin hadaya tare, ya kuma sa Yesse da ’ya'yansa maza su tsarkake kansu su je wurin hadayar. Da isarsu, Sama'ila ya ga Eliyaf sai ya yi tsammani shi ne, sai ya ce, Lalle, ga shafaffe na Ubangiji tsaye a gaban Ubangiji, amma Ubangiji ya ce wa Sama'ila, Kada ka dubi kyan tsarinsa ko tsayinsa, domin ba shi nake so ba, gama yadda Ubangiji yake gani, ba haka mutum yake gani ba, mutum yakan dubi kyan tsari ne kawai daga waje, amma Ubangiji yakan dubi zuciya. Sai Yesse ya kira Amminadab ya zo gaban Sama'ila, amma Sama'ila ya ce, Ko wannan ma Ubangiji bai zaɓe shi ba, sai Yesse ya sa Shamma ya zo gaban Sama'ila, amma Sama'ila ya ce, Ubangiji bai zaɓi wannan ma ba, Yesse ya sa ’ya'yansa maza bakwai suka wuce gaban Sama'ila, amma Sama'ila ya ce masa, Ubangiji bai zaɓi waɗannan ba, don haka ya tambayi Yesse ya ce, su ke nan ’ya'ya maza da kake da su? Yesse ya ce, Har yanzu akwai ɗan autan, amma yana kiwon tumaki. Sama'ila ya ce, Ka aika ya zo, ba za mu zauna ba sai ya iso, sai ya aika aka kawo shi, ga shi kuwa kyakkyawan saurayi ne mai kyan gani. Ubangiji ya ce, Tashi ka shafi shi, shi ne wannan. Saboda haka, Sama'ila ya ɗauko ƙahon nan da yake da mai, ya shafe Dauda. a gaban ’yan'uwansa, daga wannan rana kuwa Ruhun Ubangiji ya sauko wa Dawuda da iko, sai Sama'ila ya koma Rama Dawuda ya shiga yi wa Shawulu hidima Tofa, fa, Ruhun Ubangiji ya riga ya rabu da Shawulu, sai mugun ruhu daga Ubangiji ya soma ba shi wahala. Ma'aikatan Shawulu suka ce masa, Duba, ga mugun ruhu daga Allah yana ba ka wahala, ranka yă daɗe, muna so ka ba mu izini mu tafi. mu nemo wanda ya iya kiɗan molo, domin duk sa'ad da mugun ruhun nan daga Allah ya tashi, sai ya kaɗa molon don hankalinka ya kwanta. Saboda haka Shawulu ya ce ma'aikatansa, Ku nemo wanda ya iya kiɗan molo sosai ku kawo mini. Ɗaya daga cikin bayan ya ce, Na san wani yaro ɗan Yesse na Betlehem, ya iya kiɗan molo, yana da hikima, shi kuma ya iya yaƙi, ya iya magana, ga shi kuma kyakkyawa, Ubangiji kuwa yana tare da shi, sai Shawulu ya aiki manzanni zuwa wurin Yesse ya ce, Ka aiko mini ɗanka Dauda, wanda yake kiwon tumaki, saboda haka Yesse ya ɗauki jaki tare da burodi da ruwan inabi da ɗan ƙaramin bunsu ya ba wa ɗansa Dauda ya kai wa Shawulu. Dauda ya isa wurin Shawulu ya shiga hidimarsa, Shawulu kuwa ya so shi ƙwarai da gaske, Dauda ya zama ɗaya daga cikin masu sanya sulke, sa'an nan Shawulu ya aika. saƙo wurin Yesse cewa, Ka bar Dawuda ya yi mini hidima, domin ina jin daɗinsa ƙwarai, duk lokacin da ruhun nan daga Allah ya sauko a kan Shawulu, sai Dawuda ya ɗauki molansa ya kaɗa, sa'an nan sauƙi ya zo wa Shawulu, mugun ruhu kuma ya rabu da shi. Sama'ila ta ɗaya Sura goma sha bakwai Dauda da Goliyat Tofa. Filistiyawa suka tattara mayaƙansu suka haɗu a Soko cikin Yahuda domin yaƙi, suka yi sansani a Efes Dammim tsakanin Soko da Azeka. Shawulu da Isra'ilawa suka taru suka yi sansani a Kwarin Ela, suka ja daga don su yi yaƙi da Filistiyawa. Filistiyawa suka zauna a tudu guda, Isra'ilawa kuma suka zauna a ɗaya tudun. kwari yana a tsakaninsu, wani jarumin da ake kira Goliyat, wanda ya fito daga Gat, ya fita daga sansanin Filistiyawa, tsawonsa ya fi ƙafa tara, ya sa hular kwanan da aka yi da tagulla, da rigar ƙarfe mai sulke, nauyin rigar ya kai shekel dubu biyar, ƙotar kibiyarsa kuwa kamar sandan saƙar igiya take, ƙarfen kibiyar kuma nauyinsa ya kai shekel ɗari shida. mai riƙe masa garkuwa yana tafe a gabansa, ƙotar kibiyarsa kuwa kamar sandan saƙar igiya take, ƙarfen kibiyar kuma nauyinsa ya kai shekel ɗari shida, mai riƙe masa garkuwa yana tafe a gabansa. Goliyat ya tsaya ya tā da murya wa hafsoshin Isra'ila ya ce, Me ya sa kuka fito kuna layi don yaƙi? Ni ba Bafilisti ba ne, ku kuma ba bayin Shawulu ba ne, ku zaɓi waninku ya zo nan, in zai iya yin faɗa har ya kashe ni, to, za mu zama bayinku, amma in na fi ƙarfinsa na kashe shi, to, sai ku zama bayinmu, ku kuma yi mana bauta. Sai ba falistin ya ce, A wannan rana, na ƙalubalanci sojojin Isra'ila, ku ba ni mutum ɗaya mu yi faɗa. Da jin maganganun Bafilistin Sai Shawulu da dukan Isra'ila suka damu suka kuma ji tsoro, To, Dauda dai ɗan wani mutumin Ifratawa ne mai suna Yesse, shi mutumin Betlehem ne a cikin Yahudiya, Yesse yana da yara maza takwas, a zamanin Shawulu kuwa Yesse ya riga ya tsufa, manyan ’ya'yansa maza uku sun bi Shawulu wajen yaƙi, ɗansa na fari shi ne Eliyab, na biyu shi ne Abinadab, na uku kuwa shi ne Shamma, Dauda shi ne ɗan autansu, manyan ’yan mazan nan uku suka bi Shawulu, amma Dauda yakan tafi sansanin Shawulu lokaci lokaci ya kuma koma Betlehem don ya yi kiwon tumakin mahaifinsa. Kwana arba'in cif Bafilistin nan ya yi ta fitowa kowanne safe da kuma kowace yamma. Yesu ya ce wa ɗansa Dauda. Ka ɗauki wannan gasasshen hatsi. da waɗannan curin burodi goma ka kai wa ’yan'uwanka a sansani da sauri, ka haɗa da waɗannan cuku guda goma, ka kai wa kwamandan rundunarsu, ka ga lafiyar ’yan'uwanka, ka kawo mana labari daga wurinsu, suna tare da Shawulu da kuma dukan mutanen Isra'ila a kwarin Ela, suna can suna yaƙi da Filistiyawa. Kashegari da sassafe, Dauda ya tashi ya bar tumakinsa wa wani ya lura da su. sai ya ɗauki kayansa ya kama hanya kamar yadda Yesse ya umarce shi, ya isa sansanin daidai sa'ad da rundunar tana fitowa zuwa bakin daga. suna kirarin yaƙi. Isra'ila da Filistiyawa suka ja daga. suna fuskantar junansu. Dauda ya bar kayansa a wajen wani mai lura da kaya, sai ya ruga zuwa bakin daga. ya gai da uwansa da yana magana da su, sai Goliyat, jarumin nan ba Filistin daga Gad ya fito daga rundunar Filistiyawa, ya tā da murya kamar yadda ya saba, Dawuda kuwa ya ji shi, da Isra'ilawa suka ga mutumin, sai dukan suka gudu saboda tsananin tsoro, Isra'ilawa suka yi ta cewa, Kun ga yadda wannan mutum yana ta fitowa? Yana fitowa ne don yă ƙalubalanci Isra'ila, sarki zai saka wa mutumin da ya kashe wannan da dukiya mai yawa, zai kuma ba shi ’yarsa ya aura. ya cire suna mahaifinsa daga biyan kuɗin haraji cikin Isra'ila. Dauda ya tambayi mutanen da suke tsaye kusa da shi ya ce, Mai za a yi wa wanda ya kashe Bafilistin nan, ya kuma cire wannan kunya daga Isra'ila, wane ne wannan Bafilistin mara kaciya da yake ƙalubarantar rundunar yaƙi na Allah mai rai? Sai suka sake gaya masa abin da suka faɗa cewa, Ga abin da zai faru da wanda ya kashe shi. Da wansa Eliyab ya ji yana magana da mutanen, sai ransa ya ɓace ƙwarai saboda fushi, sai ya ce wa Dawuda, Me ka zo yi a nan, wa kuma ka bar wa ’yan tumakin a jeji? Na san ka da taurin kai da kuma mugun hali, ka zo nan ne don ka yi kallon yaƙi kawai. Dauda ya ce, To, yanzu me na yi, ba zan yi magana ba? Sai ya juya wajen wani ya sake kawo zancen, mutanen kuwa suka amsa masa kamar da. Aka ji abin da Dawuda ya ce, aka kuwa gaya wa Shawulu, Shawulu kuma ya aika a kawo shi, da Shawulu ya tambayi Dawuda, sai Dawuda ya ce masa, Kada kowa ya damu saboda wannan ba Filistin. bawanka zai je ya yi faɗa da shi. Shawulu ya ce, Ba za ka iya yin faɗa da wannan Filistin ba, ya daɗe yana yaƙi, ya yi yaƙi tun yana saurayi, gashi shi kuwa kai ɗan yaro ne kawai. Amma Dawuda ya ce wa Shawulu, Bawanka yana kiwon tumakin mahaifinsa, sa'ad da zaki ko bayar ta zo ta kama tunkiya ta tafi da ita, nakan bi ta a baya in buga ta in kuma ƙwato tunkiyar daga bakinta, in kuma ta taso mini, nakan cafke ta a gashinta in buga ta in kashe. Bawanka ya kashe zaki da bayar, wannan Bafilistin mara kaciya. zai zama kamar ɗaya daga cikinsu, domin ya rena rundunar Allah mai rai, Ubangiji wanda ya cece ni daga kumbar zaki da kuma kumbar bayar, zai cece ni daga hannun wannan Bafilistin. Shawulu ya ce wa Dauda, Je ka, Ubangiji ya kasance tare da kai. Sai Shawulu ya kawo kayan yaƙinsa, ya sa wa Dauda, ya sa masa hular kwanan da aka yi da takulla a kansa, ya kuma sa masa rigar ƙarfinsa. Dauda ya ɗaura mashin Shawulu a sulken, ya yi ƙoƙari ya zaga, sai ya ji ba zai iya ba, saboda bai saba ba, ya ce wa Shawulu, Ba zan iya tafiya da waɗannan ba, domin ban saba ba, don haka ya tuɓe su, sai ya ɗauki sandansa, ya zaɓi duwatsu guda biyar masu sulɓi daga cikin rafi, ya sa su a ’yar jakarsa ta makiyaya, ya kuma ɗauki majajjawarsa, ya tafi, ya fuskanci Bafilistin. Ana cikin haka, sai Bafilistin nan shi ma ya fita yana gusowa zuwa wurin Dawuda, mai riƙe masa garkuwar yaƙi kuwa yana tafe a gabansa, Bafilistin ya dubi Dawuda daga sama har ƙasa, ya gan dai ɗan yaro ne kawai, kyakkyawa kuma mai ƙoshin lafiya, sai ya rena shi, ya ce masa, Kana tsammani ni kare ne da za ka zo mini da sanda? Sai ya la'anci Dauda. da sunayen allolin Filistiyawa, ya ce, Zo nan, ni kuwa zan ba da naman jikinka ga tsuntsayen sama da namun jeji su ci. Dauda ya ce wa Filistin, Kana zuwa ka yaƙe ni da mashi da takobi da kere, amma ni ina zuwa in yaƙe ka a cikin sunan Ubangiji Maɗaukaki, Allah na rundunar Isra'ila, wanda ka rena. Yau nan, Ubangiji zai bashe ka a hannuna, zan kuwa kashe ka in datse kanka, yau zan ba da gawawwakin rundunar Filistiyawa ga tsuntsayen sama da namun jeji, da haka duniya za ta sani lalle akwai Allah a cikin Isra'ila, duk wanda suka taru a nan za su san cewa ba da mashi ko takobi na Ubangiji yake ceto ba, gama yaƙin nan na Ubangiji ne, shi kuwa zai bashe ku duka a hannuwanmu. da Bafilistin yana matsowa kusa. domin yă fāɗa wa Dawuda, sai Dawuda ya ruga a guje zuwa bakin daga don yă same shi, ya sa hannu a jakarsa, ya ɗauki dutse, ya sa cikin majajjawa, ya wurga dutsen ko ya bugi Bafilistin a goshi, dutsen ya shiga cikin goshinsa, sai Bafilistin ya fāɗi rubda ciki. Da majajjawa da dutse, kawai Dawuda ya ci nasara a kan Bafilistin, ya buge shi, ya kashe shi ba tare da takobi a hannunsa ba. Dawuda ya ruga ya tsaya a bisan Bafilistin, ya zare takobin Bafilistin daga kubensa, ya datse mashi kai da shi, da Filistiyawa suka ga jaruminsu ya mutu, sai suka juya suka gudu, mutanen Isra'ila da na Yahuda suka rugo gaba da babban murya suka fafari Filistiyawa har zuwa mashigin Gad da kuma ƙofofin Ekron. Gawawwakin Filistiyawa suka bazu a hanyar shirayim zuwa Gad da kuma Ekron. Da Isra'ila suka komo daga bin Filistiyawa, sai suka kwashe sansanin Filistiyawa, Dauda ya ɗauki kan Bafilistin zuwa Urushalima, sai Dauda ya ajiye kayan yaƙin Bafilistin a tentinsa, yayinda Shawulu yake kallon Dauda sa'ad da za shi ya yaƙi Bafilistin, sai ya tambayi abnar kwamandan rundunarsa ya ce, abnar ɗan wane ne wannan saurayi? Abner ya ce, Ran sarki ya daɗe, ban sani ba. Sarki ya ce, Ka tambaya mini, ko yaron wane ne wannan saurayi? Dauda yana dawowa daga karkashe Filistiyawa kenan, sai Abner ya kai shi gaban Shawulu riƙe da kan Bafilistin. Sai Shawulu ya ce, Kai ɗan wane ne, saurayi? Dauda ya ce, Ni ɗan bawanka Yesu ne na Betlehem. Sama'ila ta ɗaya Sura goma sha takwas Shawulu ya fara kishin Dauda. Bayan da Dauda ya gama magana da Shawulu, sai Yonatan ɗan Shawulu ya ji zuciyarsa tana son Dauda sosai, Yonatan kuwa yana ƙaunar Dauda kamar ransa. Tun daga wannan rana, Shawulu ya zaunar da Dauda tare da shi, bai bar shi ya koma gidan mahaifinsa ba, Yonatan kuma ya yi yarjejeniya da Dauda saboda yana ƙaunarsa kamar ransa. Yonatan ya tuɓe doguwar taguwarsa da ya sa, ya ba wa Dawuda, tare da sulkensa, har ma da māshi, da kibiyarsa, da kuma bel nasa. Duk abin da Shawulu ya aiki Dawuda ya yi, yakan yi shi cikin aminci, har Shawulu ya ba shi babban mukami a rundunarsa, wannan ya faranta wa dukan mutane zuciya, har ma da ma'aikatan Shawulu. Yayinda mutane suke dawowa gida bayan da Dawuda ya kashe Bafilistin, mata suka fito daga dukan biranen Isra'ila don su sadu da Sarki Shawulu, suna waƙoƙi da raye-raye masu farin ciki, da ganguna, da sarewa, suna rawa suna cewa, Shawulu ya kashe dubbansa, Dawuda kuwa ya kashe dubu dumbai Shawulu kuwa ya ji fushi, wannan magana ba ta yi masa daɗi ba, ya yi tunani ya ce, suna yabon Dawuda cewa ya kashe dubun dubbai, amma ni dubbai kawai? Me ya rage masa yanzu in ba mulki ba? Tun daga wannan lokaci zuwa gaba, Shawulu ya dinga kishin Dauda. kashegari mugun ruhu daga Allah ya faɗo wa Shawulu da tsanani, yana annabci a gidansa, Dauda kuwa yana bugan molo kamar yadda ya saba. Shawulu yana riƙe da māshi a hannunsa, da ƙarfi yana magana a kansa yana cewa, Zan kafe Dawuda da bango, amma Dawuda ya bauɗe masa sau biyu. Shawulu ya ji tsoron Dawuda, don Ubangiji yana tare da shi, amma Ubangiji ya riga ya bar Shawulu, saboda haka Shawulu bai yarda Dawuda ya zauna tare da shi ba, amma ya maishe shi shugaban sojoji dubu. Dawuda kuwa ya riƙa bi da su, yana kaiwa yana kuma kawowa tare da su, Dauda ya bi da runduna a yaƙe yaƙensu, a kome da Dauda ya yi, yakan yi nasara, gama Ubangiji yana tare da shi, da Shawulu ya ga yadda yake cin nasara, sai ya ji tsoronsa, amma dukkan Isra'ila da Yahuda suka ƙaunaci Dauda, gama yana bin da su a yaƙe yaƙensu. Shawulu ya ce wa Dauda. Ga diyata Merab zan ba ka ka aura, kai dai ka yi mini aiki da himma, ka kuma yi yaƙe-yaƙen Ubangiji, saboda Shawulu ya ce wa kansa, Ba zan ɗaga hannuna a kansa ba, Filistiyawa ne za su yi wannan. Amma Dauda ya ce wa Shawulu, Wane ni, wa ya san iyayena ko kabilar iyayena a Isra'ila da zan zama surukin sarki? Da lokaci ya kai da Merab ’yar Shawulu za ta yi aure da Dauda. sai aka aurar da ita wa Adriel na Mehola, Mikal ’yar Shawulu kuwa tana ƙaunar Dauda sosai, da aka gaya wa Shawulu labarin, sai ya yi farin ciki, ya yi tunani ya ce, Zan ba shi ita ta zama masa tarko, da haka Filistiyawa za su same shi. Shawulu ya ce wa Dauda. Yanzu kana da dama sau na biyu, ka zama surukina. Sai Shawulu ya umarci ma'aikatansa cewa Ku yi magana da Dawuda a asirce ku ce, Duba, sarki yana farin ciki da kai, dukan ma'aikatansa kuma suna sonka, ka yarda ka zama surukinsa.’ Suka sāke yi wa Dawuda wannan magana, amma Dawuda ya ce, Kuna tsammani abu mai sauƙi ne mutum ya, ya zama surukin sarki? Ni talaka ne, kuma ba sananne ba. Da ma'aikatan Shawulu suka gaya masa abin da Dawuda ya faɗa, sai Shawulu ya ce, Ku gaya wa Dawuda, Sarki ba ya bukatan kuɗin auren ’yarsa, sai dai loɓar Filistiyawa domin ramako a kan abokan gābansa, Shawulu yana shiri ne domin Dawuda ya fāɗa a hannun Filistiyawa. Da ma'aikatan suka gaya wa Dawuda waɗannan abubuwa, sai ya yi murna, don zai zama surukin sarki, amma kafin lokaci ya cika, Dawuda da mutanensa suka fita suka kashe Filistiyawa ɗari biyu, suka kawo loɓar suka miƙa wa sarki. domin yă zama surukin sarki, sai Shawulu ya ba da ’yarsa Mikal aure ga Dauda, Da Shawulu ya gane Ubangiji yana tare da Dauda, ’yarsa Mikal kuma tana ƙaunarsa, sai Shawulu ya ƙara jin tsoron Dauda har da zama maƙiyinsa a dukkan sauran rayuwarsa. Manyan sojojin Filistiyawa suka yi ta fita suna yaƙi da Isra'ilawa, amma kullum Dawuda yakan samu nasara fiye da sauran manyan sojojin Shawulu, ta haka ya yi suna ƙwarai. Sama'ila ta ɗaya Sura goma sha tara Shawulu ya yi ƙoƙari ya kashe Dauda. Shawulu ya gaya wa ɗansa Yonatan da ma'aikatansa su kashe Dauda. amma Yonatan yana son Dauda sosai, sai ya gargaɗe shi ya ce, Mahaifina Shawulu yana neman hanyar zai kashe ka, ka kula da kanka gobe da safe, ka tafi wani wuri ka ɓuya, zan je in tsaya da mahaifina a fili inda kake. zan yi masa magana game da kai, zan kuma gaya maka abin da na ji. Yonatan ya yi magana mai kyau a kan Dauda a wajen mahaifinsa ya ce, Kada sarki ya yi wani mummunan abu wa bawansa Dauda, gama bai yi maka wani abu mara kyau ba, abin da ya yi ya amfane ka ƙwarai da gaske, ya yi kasai da ransa sa'ad da ya kashe Bafilistan nan, Ubangiji ya ba wa dukan Isra'ila babban nasara, ka gani, ka kuma yi farin ciki, don me za ka ci mutuncin amintaccen mutum kamar Dauda ta wurin kashe shi ba tare da wani dalili ba? Shawulu ya saurari Yonatan, sai ya rantse ya ce, Muddin Ubangiji yana a raye, ba za a kashe Dauda ba. Ta haka Yonatan ya kira Dauda, ya gaya masa dukan maganarsu, ya kawo shi wurin Shawulu, Dauda ko ya zauna tare da Shawulu kamar da. Wani yaƙi ya sake tashi. Dawuda kuwa ya fita ya yaƙi Filistiyawa, ya kai musu hari mai tsanani, sai da suka gudu a gabansa, amma mugun ruhu daga Ubangiji ya sauko wa Shawulu yayinda yana zaune a gidansa da māshi a hannunsa, yayinda Dawuda yake bugan molo, Shawulu ya ƙoƙari ya kafe shi da bango da māshinsa, amma Dawuda ya goce sa'ad da Shawulu ya jefa māshin a bango. A daren nan Dawuda ya nemi hanya ya gudu Shawulu ya aiki mutane zuwa gidan Dawuda su yi gadin gidan su kuma kashe Dawuda, amma Mikal matar Dawuda ta gargaɗe Dawuda ta ce, In ba ka gudu a daren nan ba, kashegari za a kashe ka, haka kuwa Mikal ta sauko da Dawuda ta taga ya gudu, ya tsere, sai Mikal ta ɗauki gunki ta kwantar da shi a gado, ta sa masa gashin akuya a kansa, sai ta rufe da mayafi. Da Shawulu ya aiki mutane su kama Dauda. Mikal ta ce, Ba shi da lafiya, sai Shawulu ya sake aiki mutane su ga Dawuda, ya ce musu, Ku kawo mini shi a gadansa domin in kashe shi, amma da mutane suka shiga sai suka ga gunkin a gadon, a wajen kan kuwa akwai gashin akuya. Shawulu ya ce wa Mikal, Dan me kika ruɗe ni har kika bar maƙiyina ya gudu ya tsere? Mikal ta ce masa, Ya ce mini idan ban bar shi ya tafi ba zai kashe ni. Da Dauda ya gudu ya tsere sai ya tafi wurin Sama'ila a Rama ya gaya masa duk abin da Shawulu ya yi masa, da shi da Sama'ila suka tafi Nayiwot suka zauna a can. Shawulu ya sami labari cewa Dauda yana Nayiwot a Rama, sai ya aiki mutane su je su kamo Dauda. Amma da suka ga ƙungiyar annabawa suna annabci da Sama'ila shugabansu a tsaye, sai Ruhun Allah ya sauko wa mutanen Shawulu, su ma suka fara yin annabci. Shawulu ya sami labari game da wannan, sai ya sake aiken waɗansu da yawa, su ma suka shiga yin annabci. Shawulu ya sake aika mutane sau na uku, su ma suka shiga yin annabci. A ƙarshe, shi da kansa ya tashi ya tafi Rama, ya bi ta babban rijiyar ruwan Seku. a can ya yi tambaya ya ce, Ina Sama'ila da Dawuda suke? Suka ce, Suna cikin Nayiwot a Rama, saboda haka Shawulu ya tafi Nayiwot a Rama, amma Ruhun Allah ya sauko masa, shi ma ya yi tafiya yana annabci, har sai da ya isa Nawot, ya tuttuɓe rigunansa, ya kuma yi annabci a gaban Sama'ila, ya kwanta tsirara dukkan yini da dukkan dare, abin da ya sa kenan mutanen suke cewa, Shawulu ma yana cikin annabawa ne? Sama'ila ta ɗaya Sura ashirin Dauda da Yonatan Sai Dauda ya gudu daga Nayiwot a Rama, ya je wurin Yonatan ya ce, Me na yi, wane laifi na yi, ta wace hanya na yi wa mahaifinka laifi har da yake neman kashe ni? Yonatan ya ce, fafau ba za ka mutu ba, ka ji nan. mahaifina ba ya yin kome ba tare da ya shawarce da ni ba, me ya sa ka ɓoye mini wannan, ba zai yiwu ba? Sai Dauda ya rantse ya ce, Mahaifinka ya san cewa na sami tagomashi a gare ka, domin haka ba zai sanar maka da wannan ba, don kada ya baƙanta maka rai, na rantse da Ubangiji da kai kuma, taki ɗaya kaɗai ya rage tsakanina da mutuwa. Sai Yonatan ya ce, Duk abin da kake so in yi maka zan yi. Dauda ya ce, Gobe fa shi ne bikin Sabon Wata, ya kamata in ci tare da sarki, amma bari in tafi fili in ɓuya har jibi da yamma, in mahaifinka bai gan ni ba, ka gaya masa cewa, Dauda ya nemi izinina domin ya hanzarta ya tafi garinsa a Betlehem, saboda ana hadaya ta shekara shekara don dukan zuriyarsa, in ya yi na'am, to, bawanka ya tsira, amma in ka ga ya damu, to, ka tabbata ya yi niyya ya kashe ni, kai kam, ka nuna alheri ga bawanka, gama ka riga ka yi yarjejeniya da ni a gaban Ubangiji, in kuwa na yi laifi ne, sai ka kashe ni da kanka, don me za ka bashe ni ga mahaifinka? Yonatan ya ce, Labudda, in na ji ƙishin ƙishin. cewa mahaifina yana neman yă kashe ka, ashe, ba zan gaya maka ba? Dauda ya ce, Wa zai gaya mini idan mahaifinka ya amsa maka da amsar marar daɗi? Yonatan ya ce, Zo mu fita zuwa fili, sai suka fita tare. Sai Yonatan ya ce wa Dauda, Na yi rantse da Ubangiji Allah na Isra'ila cewa, War haka jibi zan yi ƙoƙari in ji daga mahaifina, idan ya yi magana mai kyau, game da kai, zan gaya maka, amma in mahaifina ya sa zuciya ya cuce ka, Ubangiji ya hukunta ni da hukunci mai tsanani in ban gaya maka ba, in kuma sa ka ka tafi lafiya, Ubangiji ya kasance tare da kai, kamar yadda ya kasance da mahaifina, amma ka nuna mana alheri marar ƙarewa, iri ta Ubangiji, dukan rayuwata don kada a kashe ni, kada kuma ka yanke alherinka ga iyalina, ko da Ubangiji ya hallaka dukan maƙiyin Dauda a duniya. Saboda haka Yonatan ya yarjejeniya da gidan Dauda cewa, Ubangiji ya kawo dukan maƙiyin Dauda ga mutuwa, Yonatan kuwa ya sa Dauda ya sake tabbatar masa rantsuwarsa game da abokantakarsa da shi, gama yana ƙaunar Dauda kamar ransa. Sai Yonatan ya gaya wa Dauda cewa, Gobe ne bikin Sabon Wata, za a rasa ka, da yake kujerarka za ta kasance ba kowa a kai, jibi wajajen yamma, ka tafi wurin da ka ɓuya lokacin da wannan matsala ta fara, ka tsaya kusa da dutsen Itsel, zan harbi kibiya uku ta wajen, sai ka ce dai ina harbin baka, sa'an nan zan aiki yaro in ce masa, Je ka nemo kibiyoyin, in na ce masa, Duba. kibiyoyin suna wannan gefen da kake, kawo su sai ka fito, wato, tabbatacce muddin Ubangiji na raye, ka tsira ba wani hatsari. Amma in na cewa wa yaron duba kibiyoyin suna gaba da kai, sai ka tafi, gama Ubangiji ya sallame ka, game da al'amarin da muka tattauna da ni, da kai kuwa, ka tuna fa, Ubangiji ne shaida tsakanina da kai har abada. Dawuda ya tafi ya ɓuya a fili, sa'ad da ranar Bikin Sabon Wata ta zo, sarki ya zauna don ya ci, ya zauna a kujerarsa inda ya saba zama kusa da bango, yana fuskantar Yonatan, Abner kuma yana zaune kusa da sarki, amma kujerar Dawuda ba kowa. Shawulu bai ce kome ba a ranar domin ya yi tsammani wataƙila wani abu ya faru da Dawuda ya mai da shi marar tsarki, tabbatacce ba shi da tsarki, amma kashegari rana ta biyu ga wata kujeran Dauda kuma ba kowa. Sai Shawulu ya ce wa ɗansa Yonatan, Me ya sa ɗan Yesse bai zo cin abinci jiya da yau ba? Yonatan ya ce, Dauda ya nemi izinina don ya tafi Betlehem, ya ce, Bari in tafi gama iyalinmu suna miƙa hadaya a gari, uwana kuwa sun gayyace ni in kasance a can. in na sami yardarka, bari in tafi in ga ’yan'uwana, dalilin ke nan da bai zo ci da sarki ba. Fushin Shawulu ya ƙuna a kan Yonatan, sai ya ce masa, Kai shege ne, haihuwar banzan mace, ai, na san kana goyon bayan ɗan Yesse don ka walaƙantar da kanka da mahaifinka, muddin ɗan Yesse yana da rai a duniya, ba za ka kahu ba, sarautarka kuma ba za ta kahu ba. yanzu sai ka je ka kawo mini shi dole ya mutu. Yonatan ya ce wa mahaifinsa, Me ya sa zai mutu? Me ya yi? Amma Shawulu ya jefe shi da mashi don ya kashe shi. A nan ne Yonatan ya san lalle mahaifinsa ya yi niyya ya kashe dauda. Yonatan ya tashi daga teburin cin abinci da fushi, a rana ta biyun kuwa bai ci abinci ba, gama yana baƙin ciki game da rashin kunyar mahaifinsa game da Dawuda Da safe Yonatan ya tafi domin ya sadu da Dawuda a fili, ya tafi tare da wani ƙaramin yaro, ya ce wa yaron, Yi ruga da gudu, ka nemo kibiyoyin da na harba. Da yaron ya ruga, sai ya harba kibiya a gaba da shi, da yaron ya isa wurin da kibiyan Yonatan ya fāɗi, Yonatan ya kira shi ya ce, Kibiyan na nan gaban kafa." sai ya tā da murya ya ce, Maza, yi sauri kada ka tsaya, yaron ya ɗauki kibiya ya kawo wa maigidansa, yaron kuwa bai san kome game da wannan abu ba, sai Yonatan da Dauda kawai. Yonatan ya ba wa yaron makaman ya ce, Ka ɗauka ka koma gari, da yaron ya tafi sai Dauda ya tashi daga inda ya ɓuya kusa da tarin duwatsu, ya na har sau uku, sa'an nan suka sumbaci juna, suka yi kuka, Dauda kuwa ya kuka sosai. Yonatan ya ce wa Dauda, Sauka lafiya, mun riga mun yi rantsuwar abokantaka da juna a cikin sunan Ubangiji cewa, Ubangiji ne shaida tsakanina da kai, tsakanin zuriyarka da zuriyata har abada, sai Dauda ya tafi, Yonatan kuwa ya koma gari. Sama'ila ta ɗaya Sura ashirin da ɗaya Dauda a Nof Dauda ya tafi Nof a wurin Ahimelek firist, da Ahimelek ya gan shi, sai ya firgita ya ce, Me ya sa kai kaɗai ne? Me ya sa ba wani tare da kai? Dauda ya ce wa Ahimelek firist, Na zo aikin sarki ne, ya kuwa ce kada in sanar wa kowa abin da ya sa in yi, na faɗa wa na inda za su same ni, yanzu, me kake da shi a hannu? Ka ba ni burodi guda biyar, ko wani abu da kake da shi a nan, amma firist ya ce wa Dawuda, Ba ni da burodi iri na kowa da kowa, sai dai akwai burodin da aka tsarkake. za ka iya ɗauka ka ci idan mutanenka ba su kwana da mata ba. Dauda ya ce, Lalle ne a keɓe muke daga mata, mutanena sukan keɓe kansu a koyaushe suka tashi ’yar tafiya, balle fa a yau, don haka firist ya ba shi keɓaɓɓen burodi, tun da yake babu wani burodi a can sai dai burodin kasancewa da aka cire daga gaban Ubangiji. Aka sa burodi mai zafi a maimakon wanda aka cire a ranar, a ranar kuwa ɗaya daga cikin bayan Shawulu yana can, a tsare a gaban Ubangiji, sunansa Doyeg, mutumin Edom, shugaban makiyayan Shawulu. Dauda ya ce wa Ahimelek, Ba ka da mashi ko takobin a nan? Ban kawo na ko wani makami ba, gama saƙon sarki ya zo mini da gaggawa. Sai Firist ya ce, Takobin ba Filistin nan wanda ka kashe, a Kwarin Ela yana nan, an naɗe shi da ƙyallen aka ajiye a bayan efod, in kana so, sai ka ɗauka, ba wani takobi kuma sai wancan. Dauda ya ce, Ba ni shi, ai, ba wani kamar sa. dauda a Gat A ranar Dauda ya gudu daga wajen Shahul ya tafi wuri Akish sarkin Gat, amma bayan Akish suka ce masa, Wannan ba shi ne dauda sarkin ƙasar ba? Ashe, ba shi ne aka ta yin waƙoƙin a kansa, ana raye raye ana cewa, Shawulu ya kashe dubai? Dauda kuwa ya kashe dubin dubai? Dauda ya riƙe waɗannan kalmomi a zuciyarsa, ya kuma ji tsoron Akish sarkin Gat sosai, don haka sai ya kamar ya taɓu a gabansu, a duk lokacin da yake tare da su, sai ya yi kamar ya haukace, ya yi ta zane-zane a ƙofofi, ya bar miyau yana ta bin gemunsa. Akish ya ce wa bayinsa, Duba, wannan mutum yana hauka, me ya sa kuka kawo shi a wurina? Na rasa masu hauka ne da za ku kawo mini wannan mutum, ya yi ta hauka a gabana? Dole ne wannan mutum ya shiga gidana? Sama'ila ta ɗaya Sura ashirin da biyu Dauda a Adulam da Misfa Dauda ya bar Gad, ya tsere zuwa kogon Adulam da ’yan uwansa da kuma iyalan mahaifinsa suka ji labari, sai suka tafi can wurinsa, dukan mutanen da suke cikin wahala, da waɗanda ake bin su bashi, da masu damoyi suka tattaru a wurin Dauda, shi ko ya zama shugabansu, yawansu ya kai ɗari hudu, daga can Dauda ya tafi misfa, a Mawaf ya ce wa sarkin Mawaf, Za ka yarda mahaifina da mahaifiyata su zo su zauna a wurinka kafin in san abin da Allah zai yi da ni? Saboda haka ya bar su a wurin sarkin Mawaf. suka zauna da shi duk tsawon lokacin da Dawuda yake ta ɓuya a kogonin duwatsu, amma annabin nan Gad ya ce wa Dawuda, Kada ka zauna a nan, maza ka tashi ka shiga ƙasar Yahuda, sai Dawuda ya tashi ya tafi jejin Heret. Shawulu ya kashe firistocin Nof Sai Shawulu ya sami labari cewa an ga Dawuda da mutanensa, Shawulu ko yana zaune da mashinsa kusa a ƙarƙashin itacen tsamiya a tudun Gebeya. tare da dukan ma'aikatansa kewaye da shi, ya ce musu, Mutanen Benyamin, ku saurara, ɗan Yesse zai iya ba dukanku filaye da gonakin inabi ne? Zai ba dukanku shugabanci na dubbai ko shugabanci na ɗari ɗari? Abin da ya sa dukan kuka gama baki a kaina? Ba wanda ya gaya mini lokacin da ɗana ya yi yarjejeniya ɗan Yesse, ba wanda ya kula da ni, ko ya gaya mini cewa ɗana yana sa bawana ya tayar mini. yana fakona kamar yadda yake a yau, amma Doyeg mutumin Edom da yake tsaye tare da fadawan Shawulu ya ce, Na ga ɗan yesa ya zo wurin Ahimelek ɗan Ahitub a Nob, Ahimelek ya roƙi Ubangiji saboda shi, ya kuma ba shi guzuri da takobin Goliyat Filistin. Sai sarki ya aika aka kira masa Ahimelek firist ɗan Ahitub da dukan iyalin mahaifinsa, dukan suka zo wurin sarki, Shawulu ya ce, Ka saurara yanzu, ɗan Ahitub, ya amsa ya ce, Ina saurara, ranka yă daɗe. Shawulu ya ce masa, Don me ka gama baki da ɗan Yesse a kaina har ka ba shi burodi da takobin Goliyat, ka kuma roƙi Allah don ya tayar mini, ya kuma yi fakona kamar yadda yake yi yau? Ahimelek ya ce wa sarki, A cikin bayinka duka, wa ke da aminci iri na Dauda? Surukin sarki, shugaban jarumanka. wanda ake girmamawa da gaske a gidanka, a wannan rana ce da na fara roƙon Allah saboda shi? Kada sarki ya zargi bawansa ko wani abu daga iyalin mahaifinsa, gama bawanka bai san kome a kan dukan waɗannan al'amura ba. Amma sarki ya ce, Lalle Ahimelek za ka mutu, da kada da dukan iyalin mahaifinka. ya sarki ya umarci matsaran da suke tsaye kusa da shi, ya ce, Ku karkashe firistocin Ubangiji, gama su ma sun goyi bayan Dauda. Sun san yana gudu, duk da haka ba su gaya mini ba, amma ma'aikatan sarki ba su yarda su sa hannu su kashe firistocin Ubangiji ba. Sai sarki ya umarci doyak ya ce, Ka juya ka karkashe da Doyek mutumin Edom ya juya ya karkashe firistocin, a ranar kuwa ya kashe mutum tamanin da biyar waɗanda suke sanye da efod na lilin, ya kuma hallaka Nof, birnin firistoci, ya kashe duka mata da maza da yara da jarirai, da shanu, da jakuna, da kuma tumaki, amma Abiyatar ɗan Ahimelek, jikan Ahitub, ya tsere, ya gudu zuwa wurin Dauda. Abiyatar ya gaya wa Dauda cewa, Shawulu ya hallaka fustocin Ubangiji, Dauda ya ce wa Abiyatar, Lalle a wancan ranar, sa'ad da na ga Doyak mutumin Edom a can, na san tabbatacce zai gaya wa sarki, Ni ne sanadin mutuwar dukkan iyalin mahaifinka, ka zauna tare da ni, Kada ka ji tsoro, mutumin da yake neman ranka yana neman raina ma, ka zauna lafiya tare da ni. Sama'ila ta ɗaya Sura ashirin da uku Dauda ya ceci Keyila Sa'ad da aka ce wa Dauda, Duba, ga Filistiyawa suna yaƙi da mutanen Keyila, suna kwashe musu hatsi a masussukai, sai Dauda ya nemi nufin Ubangiji ya ce. in tafi in fāɗa wa Filistiyawa da yaƙi? Ubangiji ko ya ce masa, ji ka yi yaƙi da Filistiyawa, ka ceci Keyila. Amma mutanen Dauda suka ce masa, Ga shi a nan ma, a Yahuda muna jin tsoro, balle mu tafi Keyila mu yi yaƙi da sojojin Filistiyawa? Dauda ya sake nemi nufin Ubangiji, sai Ubangiji ya ce masa, Tashi ka gangara zuwa Keyila, gama zan ba da Filistiyawa a hannunka. Sa'an nan Dauda da mutanen suka tafi Keyila. suka yi yaƙi da Filistiyawa, suka kwashe musu shanunsu, suka jijjiwa Filistiyawa ƙwarai, suka ceci mutanen Keyila daga hannunsu. Abiyatar ɗan Ahimelek ya zo da efod sa'ad da ya gudo zuwa wurin Dauda a Keyila. Shawulu ya fafari Dauda. Shawulu ya sami labari cewa Dauda ya tafi Keyila, sai ya ce, Allah ya bashe shi a hannuna, domin Dauda ya kulle kansa kenan da ya shiga birnin da yake da ƙofofi da ake kulle da ƙarafa, Shawulu ya kira dukan sojojinsa don yaƙi, su gangaro zuwa Keyila su mamaye Dauda da mutanensa. Da Dauda ya ji labarin Shawulu yana shirya hanyar da zai kashe shi, sai ya ce wa Abiyatar firist, Kawo mini efod a nan, Dauda ya ce, Ya Ubangiji Allah na Isra'ila, bawanka ya sami labari cewa tabbatacce Shawulu yana shirin zuwa Keyila ya hallaka garin saboda ni. mutanen Keyila za su bashe ni a gare shi? Shawulu zai gangaro nan kamar yadda bawanka ya samu labari? Ya Ubangiji, Allah na Isra'ila, ka gaya wa bawanka, Ubangiji ya ce, Zai zo. Dauda ya sake cewa, Mutanen Keyila za su bashe ni, ni da mutanena ga Shawulu? Ubangiji ya ce za su yi, saboda haka Dauda da mutanensa wajen mutum ɗari shida suka bar Keyila. Suka yi ta tafiya daga wannan wuri zuwa wancan, sai da aka gaya wa Shawulu cewa, Dawuda ya tsere daga Keyila, sai ya fasa tafiya can, Dawuda ya zauna a jeji cikin kogunan duwatsu da kuma tudun jejin Zif, kowace rana Shawulu ya yi ta neman Dawuda, amma Allah bai bashe Dawuda a hannunsa ba. A lokacin da Dawuda yana zaune a Horesh cikin jejin Zif, ya sami labari cewa Shawulu ya fito don ya kashe shi, Yonatan ɗan Shawulu kuwa ya tafi wurin Dawuda a Horesh, ya ƙarfafa shi ya dogara ga Allah, ya ce, Kada ka ji tsoro, mahaifina Shawulu ba zai taɓa sa hannun a kanka ba, za ka zama sarki a Isra'ila, ni kuma in zama na biyu a gare ka, kai ko mahaifina Shawulu ma ya san da haka, su biyunsu kuwa suka ɗaura yarjejeniya gaban Ubangiji. Sai Yonatan ya koma gida, amma Dawuda ya zauna a Horesh Zifawa suka tafi wurin Shawulu a Gibeya suka ce masa, Ashe, ba Dauda ne yake ɓuya a cikinmu a kogonin duwatsu a Horesh a bisan tudun Hakila, kudu da Yeshimon ba? Yanzu, ya sarki, ka gangaro, ka zo a duk lokacin da ka ga ya yi maka, ka zo, mu kuma hakkinmu ne mu bashe shi a hannun sarki. Shawulu ya ce, Ubangiji ya muku albarka, gama kun damu da ni, ku tafi ku ƙara shiri, kun san inda yakan tafi, wane ne kuma ya gan shi a can? An gaya mini cewa, Shi mai wayo ne sosai, ku binciko duk wuraren da yakan ɓuya, sai ku dawo ku gaya mini tabbataccen labari, sa'an nan zan tafi tare da ku, in yana can, zan nemi shi ko'ina cikin dukan kabilar Yahuda. sai suka tashi suka koma Zif, suka sha gaban Shawulu. Dauda da mutanensa kuwa suna jejin Mawon cikin Araba, kudu da Yeshimon, Shawulu da mutanensa suka tafi neman Dauda, da Dauda ya ji labari sai ya gangara cikin duwatsu, ya zauna a cikin jejin Mawon, sa'ad da Shawulu ya ji haka, sai ya tafi jejin Mawon yana fafaran Dauda. Shawulu yana tafiya a gefe ɗaya na dutsen Dauda da mutanensa kuma suna a wancan gefe, suna hanzari su ɓace wa Shawulu, sa'ad da Shawulu da sojojinsa suka kusa cimma Dauda da mutanensa don su kama su, sai wani manzo ya zo wurin Shawulu yana cewa, Ka koma da sauri, Filistiyawa sun kawo wa ƙasar hari, Shawulu kuwa ya janye daga fafaran Dauda. ya tafi ya kara da Filistiyawa, dalilin kenan da ake kiran wannan wuri Sela Hamalekot, wato, dutsen tserewa, Dawuda kuwa ya haura daga can ya zauna a kogwannin duwatsun En Gedi. Sama'ila ta ɗaya Sura ashirin da hudu Dauda ya bar Shawulu da rai Bayan da Shawulu ya komo daga fafaran Filistiyawa, sai aka gaya masa cewa, Dauda yana can a jejin En saboda haka Shawulu ya zaɓi mutum dubu uku daga cikin dukkan Isra'ila suka fita neman Dawuda da mutanensa kusa da duwatsun awakin jeji, da Shawulu ya isa inda ake ajiye garken tumaki a bakin hanya inda akwai kogo, sai ya shiga cikin kogon don yă yi bayan gari, Dawuda da mutanensa kuwa suna can zaune a ƙurewar kogon. Mutanen Dawuda suka ce, Wannan rana ce Ubangiji ya magana ya ce maka, Zan ba da maƙiyinka a hannunka domin ka yi abin da ka ga dama da shi. Sai Dawuda ya tashi a hankali ya je ya yanke shafin rigar Shawulu Daga baya Dawuda ya damu domin ya yanke shafin rigar Shawulu, ya ce wa mutanensa, Ubangiji ya sawwaƙe in yi abu haka ga shugabana da Ubangiji ya shafe, ko in ɗaga hannuna in kashe shi, gama shi shafaffe ne na Ubangiji. Da wannan magana Dawuda ya kwaɓi mutanensa, bai yarda su faɗawa wa Shawulu ba, Shawulu kuwa ya bar kogon ya yi tafiyarsa. Daga baya Dawuda ya fita daga kogon, sai ya kira Shawulu ya ce, Ranka ya daɗe sarki, da Shawulu ya waiwaya, sai Dawuda ya rusuna da fuskarsa har ƙasa, ya ce wa Shawulu, Me ya sa kake saurari mutanen da suke cewa, Dauda. ya dage ya cuci ka, yau ka ga da idanunka yadda Ubangiji ya bashe ka a hannuna a cikin kogon nan, waɗansu sun ce min in kashe ka, amma na barka. ka. na ce, Ba zan sa hannuna a kan shugabana ba, gama shi shafaffe ne na Ubangiji, Babana, duba, ga shafin rigarka a hannuna, na yanke shafin rigarka amma ban kashe ka ba, yanzu ka gane ka kuma sani cewa ba ni da laifin aikata kome ko tayarwa, ban yi maka laifi ba, amma kana farautar raina, Ubangiji zai shari'anta tsakanina da kai, Ubangiji zai saka mini laifin da ka yi mini. Amma ni kam ba zan taɓa ka ba, kamar yadda karin maganan nan na dā ya ce, Daga cikin masu mugunta mugunta ke fitowa, hannuna dai ba zai taɓa ka ba, Wane ne sarkin Isra'ila ka fito kake bi, wa kake ƙora, kana bin mataccen kare ko kuɗin cizo, Ubangiji ya zama alƙali, ya yi shari'a tsakanina da kai, bari Ubangiji ya duba, ya tsaya mini, ya nuna ba ni da laifi. Da Dawuda ya gama wannan magana, sai Shawulu ya ce, Muryarka ke nan, ɗana Dawuda? Sai ya fasa da kuka, ya ce, Ka fi ni gaskiya, ka yi mini alheri, ni ko na yi maka mugunta, ga shi yanzu ka faɗa mini alherin da ka yi mini, Ubangiji ya bashe ni a hannunka, amma ba kashe ni ba, in mutum ya sami maƙiyinsa, zai bar shi ya tafi lafiya ba tare da yin masa rauni ba? Ubangiji ya saka maka. gama ka nuna mini alheri a yau, na sani tabbatacce za ka zama sarki, masarautar Isra'ila za ta kahu a hannunka, yanzu ka rantse mini da Ubangiji cewa ba za ka hallaka zuriyata ko ka share sunana daga iyalin mahaifina ba. Sai dauda ya rantse wa Shawulu, sa'an nan Shawulu ya koma gida, amma dauda da mutanensa suka haura zuwa wurin ɓuya. Sama'ila ta ɗaya Sura ashirin da biyar Dauda da Nabal da Abigiyel Sama'ila ya rasu, sai dukan Isra'ila suka taru suka yi makoki saboda shi, suka binne shi a gidansa a Rama, sai Dauda ya gangara zuwa jejin Faran. A Mawon akwai wani mutum wanda yake da dukiya a Karmel, mutumin mai arziki ne ƙwarai, yana da awaki dubu ɗaya, tumaki dubu uku, waɗanda yake wa aski a Karmel, ana ce da shi Nabal, Suna matarsa kuwa Abigiyel tana da hikima, ga ta kuma kyakkyawa, amma mijinta mai rowa ne marar mutunci, shi daga kabilar Kalif ne, lokacin da Dauda yake a jeji, ya ji labari cewa Nabal yana askin tumaki, sai ya zaɓi samari goma ya aike su wurin Nabal a Karmel su gaishe shi a madadinsa, su ce masa, Ranka ya daɗe, ina maka fatan alheri, kai da gidanka da dukkan abin da kake da shi, na ji cewa yanzu lokacin askin tumaki ne, sa'ad da makiyayanka suke tare da mu, ba mu cuce su ba, kuma duk zamansu a Karmel ba abin da yake nasu da ya ɓata, ka tambayi bayinka za su kuwa gaya maka, saboda haka ka yi wa mutane na kirki, gama yau ranar biki ce, na roƙonka ka ba wa samari na wato bayinka da ni ɗanka Dauda duk abin da kake iya ba su. Da mutanen Dauda suka isa wurin Nabal. Suka ba wa Nabal wannan saƙo a sunan Dawuda, sai suka jira, Nabal ya ce wa mutanen Dawuda, Wane ne wannan Dawuda? Wane ne wannan ɗan Yesse? Yawancin bai suna tayar wa gijinsu a kwanakin nan, don me zan ɗauki burodina da ruwana da kuma naman da na yanka saboda masu yin wa na aski in ba mutanen daban, san inda suka fito ba? Mutanen Dawuda suka juya suka koma. Da suka iso, sai suka faɗa wa Dauda abin da Nabal ya ce, Dauda ya ce wa mutanensa, Kowa ya rataye takobinsa, sai duk suka yi haka, Dauda kuma ya rataye nasa, mutum wajen ɗari hudu suka tafi tare da Dauda. mutum ɗari biyu kuwa suka zauna suna gadin kayansu. Ɗaya daga cikin bayin Nabal ya gaya wa Abigiyel, matar Nabal cewa, Dauda ya aiko da bayansa daga jeji su gaida mai gida, amma mai gida ya zazzage su. Waɗannan mutane kuwa sun yi mana kirki ƙwarai, ba su ba mu wata wahala ba, babu abu guda da ya ɓace mana duka lokacin da muke tare da su, dare da rana sun zama mana katanga kewaye da mu, a duk tsawon lokacin da muke kiwon tumakinmu kusa da su, ki yi nazari a kai, ki ga ko za ki iya yin wani abu, domin masifa yana nan rataye a wuyan mai gidanmu da dukan iyalin gidansa, shi mugun mutum ne wanda ba wani da zai iya yin masa magana, Abigiyel ba ta ɓata lokaci ba, ta ɗauki burodi guda biyar, da salkar ruwan inibi biyu, da tumaki biyar da aka gyara, da soyayyen hatsi mudu biyar, da waina guda ɗari na ’ya'yan inibi da masa ɗari biyu na gauɗar ɓaure, ta laftawa jakuna, ita ce wa bawanta, Yi gaba, zan bi ka, amma ba ta gaya wa Nabal mijinta ba. da tana tafiya a kan jaki, ta kai gindin wani dutse ke nan, sai ga Dawuda da mutanensa suna gangarwa zuwa wajen da take, sai ta tafi ta sadu da su. Bai daɗe ba da Dawuda ya ce a ransa, Ashe, a banza ne na yi ta lura da dukan abin da yake na mutumin nan a jeji, har ba abinsa da ya ɓace, ga shi ya rama mini alheri da mugunta? Bari Allah ya yi duk abin da ya ga dama da ni, in na bar ko ɗaya daga cikin mazan da suke tare da shi gobe da safe. Da Abigiyel ta ga Dauda, sai ta gaggauta ta sauka daga kan jaki, ta rusuna a gaban Dauda, fuskata har ƙasa, ta faɗa ƙafafunsa ta ce, Bari laifin ya zama nawa ranka ya daɗe, ina roƙonka ka bar baiwarka ta yi magana, ka ji abin da baiwarka za ta ce, Kada ranka ya daɗe, ya kula da Nabal, Mugu mutumin nan, shi dai kamar sunansa ne, sunansa wawa ne, kuma wawanci yana a cikinsa, amma ni baiwarka, ban ga mutanen da ranka ya daɗe ya aika ba, da yake yanzu, ya mai girma, Ubangiji ya hana ka zubar da jini, da kuma ɗauka wa kanka fansa, muddin Ubangiji na raye, kai kuma kana a raye, bari maƙiyinka da dukan waɗanda suke niyya su cuci shugabana su zama kamar Nabal. Bari kuma ka karɓi wannan kyautar da baiwarka ta kawo don samarin da suke binka. ina roƙonka ka gafarta wa baiwarka laifinta, gama tabbatacce Ubangiji zai ba shugabana dawwammamiyar sarauta, gama kana yin yaƙin Ubangiji ne, kuma ba wani mugun abin da zai same ka muddin kana a raye, ko da yake wani mutum yana fafararka domin ya kashe ka, Ubangiji Allahnka zai kiyaye ranka, amma za a wurgar da rayukan maƙiyanka kamar yadda ake wurga dutsen majajjawa. Sa'ad da Ubangiji ya cika kowane alherinsa da ya yi wa shugabana alkawari, ya kuma keɓe shi sarki a bisa Isra'ila, kada ya zama cewa zuciyarka ta ba ka laifi ko ka damu cewa kana da alhakin jini, kada ka yi ramuwa da kanka, sa'ad da Ubangiji ya nuna maka alheri, ka tuna da ni, baiwarka. Dauda ya ce wa Abigiyar, Yabo ya tabbata ga Ubangiji, Allah na Isra'ila, wanda ya aiko ki don ki same ni yau, bari Allah ya albarkace ki. saboda hikima, yanke hukunci da kuma hana ni zubar da jini, da ɗauka wa kaina fansa da hannuna a wannan rana, Ubangiji ya hana ni in yi miki ɓarna, da ba don kin zo kin sadu da ni ba, na rantse da Ubangiji Allah na Isra'ila mai rai, babu ko ɗaya daga cikin mazan gidan Nabal da zai rage gobe da safe. Sa'an nan dauda ya karɓi abin da ta kawo masa daga hannunta, ya kuma ce mata, Ki koma gida, Kada ki damu, na ji koke kokenki, zan kuma biya miki bukatarki. Da Abigiyel ta kai gida, sai ta sami Nabal cikin gida yana ta fama biki iri na sarakuna, yana ji wa ransa daɗi, ya kuma bugu tilis, saboda haka ba ta ce masa komai ba, sai da gari ya waye, da safe sa'ad da Nabal ya nutsu, sai masu ta gaya masa dukan abin da ya faru, sai zuciyarsa tsinke. ya zama kamar dutse, bayan kusan kwana goma, Ubangiji ya bugi Nabal sai ya mutu. Da Dauda ya sami labarin mutuwar Nabal, sai ya ce, Yabo ya tabbata ga Ubangiji, wanda ya saka mini a kan irin renin da Nabal ya yi mini, ya hana bawansa yin mugunta, gashi ya ɗora wa Nabal muguntar da ya yi. Sai Dauda ya aika wa Abigiyar cewa ta zama matarsa. Bayan Dauda suka tafi Karmel suka cewa wa Abigiyar, Dawuda ya aike mu gare ki, mu zo mu ɗauke ki ki zama matarsa. Sai ta rusuna fuskarta har ƙasa, ta ce, Ni baranyarka ce, na shirya in bauta maka in kuma wanke ƙafafun bayin shugabana. Abigiyal ta tashi da sauri ta hau jaki, ta kuma sa ’yan mata biyar da suke mata hidima su bi ta, suka tafi tare da ’yan saƙon Dauda, ta kuwa zama matarsa. Dauda a lokacin ya riga ya auri Ahinowam daga Yezireyel, dukansu suka zama matansa, amma Shawulu ya aurar da Mikal ’yarsa, matar Dauda, ga Falti ɗan Layish, wanda yake daga Galim. Sama'ila ta ɗaya Sura ashirin da shida Dauda ya sake barin Shawulu da rai Zifawa suka je wurin Shawulu a Gibeya suka ce, Ashe, ba Dauda ya ɓuya a tudun Hakila da yake fuskantar Yashimon ba? Sai Shawulu ya tashi ya gangara zuwa jejin Zif tare da zaɓaɓɓun mutane dubu uku na Isra'ila, suka fita neman Dauda a can. Shawulu ya sansani a bakin hanyar zuwa tudun Hakira, mai fuskantar Yashimon, amma Dauda yana zaune a jeji, sa'ad da ya ga Shawulu ya biyo shi har zuwa can, sai ya aiki ’yan leƙen asiri su tabbata lalle Shawulu ya iso can. sai Dawuda ya kintsa ya tafi inda Shawulu ya yi sansani, ya ga inda Shawulu da Abner ɗan Ner, shugaban ƙungiyar soja suka kwanta, Shawulu yana kwance a cikin sansani tare da sojoji kewaye da shi, sai Dawuda ya ce wa Ahimelek mutumin Hetti da Abishai ɗan Zeruhiya, uwan Yowab, wa zai gangara tare da ni zuwa sansanin Shawulu? Sai Abishai ya ce, Zan tafi tare da kai. Saboda haka Dawuda da Abishai suka gangara zuwa wurin rundunar da dare, sai ga Shawulu kwance yana barci a cikin sansani da mashinsa a gefe, a kafe a ƙasa kusa da kansa, Abinar kuwa tare da sojoji suna kwance kewaye da shi, Abishai ya ce wa Dauda. Yau Allah ya ba da maƙiyinka a hannunka, bari in kafe shi da ƙasa da mashina. zan soke shi da māshi sau ɗaya tak, ba na bukata in soke shi sau biyu. Amma Dauda ya ce wa Abishai, Kada ka hallaka shi, wa zai sa hannu a kan shafaffe na Ubangiji har ya tsira? Muddin Ubangiji yana a raye, Ubangiji da kansa zai buge shi, ko ya mutu a lokacinsa, ko kuma ya mutu a wurin yaƙi. Amma Allah ya sawwaƙe in sa hannu a shafaffen Ubangiji, ka ɗauki mashin. da butar ruwan da take kusa da kansa mu tafi. Saboda haka dauda ya ɗauki mashin da butar ruwan da take kusa da Shawulu suka tafi, ba wanda ya gansu ba wanda ya san abin da ya faru, ba kuwa wanda ya farka, dukkan suna barci, gama Ubangiji ya sa barci mai nauyi ya ɗauke su. Sa'an nan dauda ya haye zuwa wancan gefen kwarin, ya hau kan wani tudu mai ɗan nisa inda Shawulu tare da mutanensa suke, akwai babban fili a tsakaninsu. sai Dawuda ya kira sojojin Shawulu da kuma Abner ɗan Ner ya ce, Abner, ba za ka amsa mini ba? Abner ya ce, Wane ne yake kira yana damun sarki haka? Dauda ya ce wa Abner, Wane irin mutum ne kai, ba kai ne soja mafi iya yaƙi a Isra'ila ba, don me ba ka yin gadin ranka ya daɗe sarki da kyau ba? Ɗazu wani ya shiga tsakiyarku don ya kashe ranka ya daɗe sarki. Abin da ka yi bai yi kyau ba, muddin Ubangiji yana a raye, kai da mutanenka kun cancanci mutuwa, domin ba ku lura da mai gidanku shafaffe na Ubangiji ba, ka duba kewaye da kai, ina mashi da kuma butar ruwan da suke kusa da kansa? Shawulu ya gane muryar Dauda, sai ya ce, Muryarka kenan ɗana Dauda? Dauda ya ce, I, ta ce ranka ya daɗe, sarki, ya ƙara da cewa, Don me ranka ya daɗe yake fafarata, Mene ne na yi, wane abu ne aka same ni da laifi a kai? To, bari ranka ya daɗe, sarkina Ya kasa kunne ya ji abin da zan faɗa, idan Ubangiji ne sa ka yi fushi da ni, bari ya karɓi hadaya ta hatsi, amma idan mutane ne suka sa ka, bari a la'anta su, Ubangiji ne shaidata. gama sun kore ni don kada in sami rabo cikin gādon Ubangiji, suna cewa, Ka je ka bauta wa waɗansu alloli, kada ka yarda jinina ya zuba a ƙasa nesa da gaban Ubangiji, sarkin Isra'ila ya fito ya nemi kuɗin cizo kamar mai farautar kazan duwatsu, sai Shawulu ya ce, Na yi zunubi, ka dawo Dauda ɗana, ba zan yi maka komai ba, domin ka darajarta raina yau, lalle na yi wawanci, na yi babban kuskure. Dauda ya ce, Ga mashin sarki, ka aiko wani saurayi ya zo ya karɓa, Ubangiji yakan saka wa kowa bisa ga adalcinsa da amincinsa, Ubangiji ya bashe ka a hannuna yau, amma ba zan sa hannuna a kan shafaffe na Ubangiji ba, kamar yadda na ga darajar ranka yau, haka ma bari Ubangiji ya ga darajar raina ya cece ni daga dukan wahala, sai Shawulu ya ce wa Dawuda, Allah ya albarkace ka ɗana, Dawuda, za ka yi manyan abubuwa, tabbatacce kuma ka yi nasara. Sai Dauda ya yi tafiyarsa, Shawulu kuwa ya koma gida. Sama'ila ta ɗaya Sura ashirin da bakwai Dauda a cikin Filistiyawa Dauda ya yi tunani a ransa ya ce, Wata rana Shawulu zai kashe ni, Abu mafi kyau da zan yi shi ne in tsere zuwa ƙasar Filistiyawa, Da haka Shawuli zai fid da zuciya ga nemana a ƙasar Isra'ila, a can kuwa zan tsira daga hannunsa. Sai Dauda tare da mutanensa mutum ɗari shida suka tashi suka haye zuwa wurin Akish ɗan Mawok, sarkin Gat. Dauda da mutanensa suka zauna a Gat tare da Akish, kowa ya kasance tare da iyalinsa. Dawuda kuwa yana tare da matansa biyu, Ahinowam daga Yezireyel da Abigiyel matan Nabal da ya mutu daga Karmel Da Shawulu ya sami labari cewa Dauda ya gudu zuwa Gad. bai ƙara fita nemansa ba, sai Dauda ya ce wa Akish, In na sami tagomashi a gabanka, ka ba ni wani wuri cikin biranenka in zauna a can, don me bawanka zai kasance tare da kai a gidan sarauta? A ranar Akish ya ba shi Ziklag, wanda tun da take ta sarkin Yahuda, Dauda ya zauna a yankin Filistiyawa shekara ɗaya da wata huɗu. Dauda da mutanensa suka haura, suka yaƙi Geshurawa, da Girziyawa, da Amalekawa, waɗannan su ne mazaunan ƙasar a da tun daga Shur har zuwa ƙasar Masar, duk lokacin da ya yaƙi wani wuri. ba ya barin namiji ko mace da rai, amma sai ya kwashe tumaki da shanu da jakuna da raƙuma da riguna sa'an nan ya koma wurin Akish. Idan Akish ya ce, Ina ka kai hari a yau? Sai Dauda ya ce, Na kai hari a Negev ta Yahuda, ko Negev ta Yeramiyel, ko Negev ta Keniyawa, bai bar a kawo namiji ko mace da rai a Gat ba, gama yana tunani za su ba da sanarwa a kanmu su ce, Ga abin da Dawuda ya yi, haka ya yi ta yi dukan rayuwarsa a ƙasar Filistiyawa. Akish ya amince da Dawuda sosai, har ya ce wa kansa, Ga shi ya mai da kansa abin ƙi ga mutanensa Isra'ilawa, zai zama bawana har abada. Sama'ila ta ɗaya Sura ashirin da takwas Filistiyawa suka tattara sojojinsu domin su yaƙi Isra'ila, Akish ya ce wa Dawuda, Sai ka sani fa, kai da mutanenka za ku tafi tare da ni da sojojina. Dauda ya ce, Kai da kanka za ka ga abin da bawanka zai yi, Akish ya ce, Da kyau, zan sa ka zama mai kare ni. Shawulu da Mayar Eddor Sama'ila dai ya riga ya rasu, dukan Isra'ila suka yi makokinsa suka binne shi a garinsa a Rama. Shawulu kuma ya kori duk masu duba da masu maitanci daga ƙasar, Filistiya suka tattaru suka yi sansani a Shunem, Shawulu ya tattara dukan Isra'ila suka yi sansani a Gilbowa, da Shawulu ya ga sojojin Filistiyawa sai ya ji tsoro, ya firgita ƙwarai, ya nemi nufin Ubangiji, amma bai samu amsa daga wurin Ubangiji ko ta wurin mafarki, ko ta wurin Urim, ko ta wurin annabawa ba. Shawulu ya ce wa fadawansa, Ku nemo mini wata mace mai duba domin in tafi wurinta in yi tambaya. Suka ce, Akwai guda a eddor Sai Shawulu ya sa waɗansu tufafi ya ɓad kama, shi da waɗansu mutum biyu suka tafi wurin matar da dare, ya ce mata, Ki yi mini duba ta hanyar sihiri, ki hawar mini duk wanda zai faɗa miki. Amma matar ta ce masa, Tabbatacce Ka dai san abin da Shawulu ya yi, ya karkashe masu duba da masu maitanci a ƙasar, me ya sa kake sa tarko don ka sa a kashe ni? Shawulu ya rantse mata da Ubangiji ya ce, Muddin Ubangiji yana a raye, ba za a hukunta ki a kan wannan ba. Sai matar ta ce, Wa kake so in hauro maka? Sai ya ce, Ki hauro mini da Sama'ila. Da matar ta ga Sama'ila sai ta yi ihu da ƙarfi ta ce wa Shawulu, Me ya sa ka ruɗe ni, kai ne Shawulu? Sai sarki ya ce mata, Kada ki ji tsoro, me kika gani? Matar ta ce, Na ga wani kurwa tana fitowa daga kansa. Ya ce, Yaya kamanninsa yake? Ta ce, Wani tsoho sanye da taguwa ne yake haurowa. Shawulu ya gane cewa Sama'ila ne, sai ya rasu da fuskarsa har ƙasa. Sama'ila ya ce wa Shawulu, Don me ka dame ni? ta wurin hauro da ni? Shawulu ya ce, Ina cikin babban damuwa ce, Filistiyawa sun fāɗa mini, Allah kuma ya juya mini baya, bai amsa mini ko ta mafarki ko kuma ta annabawa ba, saboda haka na kira ka don ka gaya mini abin yi. Sama'ila ya ce, Don me kake tambaya ta bayan Ubangiji ya rabu da kai? Ya zama maƙiyinka? Ubangiji ya cika abin da ya yi magana ta wurina. Ubangiji ya fizge mulki daga hannunka ya ba maƙwabcinka Dauda. gama ba ka yi biyayya ga Ubangiji ba, ba ka zartar da hukunci mai zafi a kan Amalekawa ba, saboda haka Ubangiji ya yi maka haka yau, Ubangiji zai ba da Isra'ila da kuma kai ga Filistiyawa, gobe kuwa da kai da ’ya'yanka za ku kasance tare da ni, Ubangiji kuma zai ba da sojojin Isra'ila a hannun Filistiyawa. Da jin maganar Sama'ila sai Shawulu ya faɗi ƙasa warwas, tsoro ya kama shi ƙwarai, ba shi kuma da ƙarfi, domin bai ci kome ba dukan yini da kuma dukan dare. Da masu ta zo wurin Shawulu, ta ga shi a firgisa sai ta ce masa, Duba, baranyarka ta yi maka biyayya, ta yi ka sai da ranta, ta yi abin da ce ta yi, to, kai ma ka kasa kunne ga baranyarka, zan ba ka abinci ka ci, don ka sami ƙarfin zuciya, sai ya ƙi ya ce, Ba zan ci abinci ba, sai da bayinsa da mata suka roƙe shi, sa'an nan ya ji maganarsu, ya tashi daga ƙasa, ya zauna a bakin gado. Matar kuwa tana da maraƙin da take kiwo a gida, sai ta ɗauke shi nan da nan ta yanka, ta ɗauki garin fulawa ta kwaɓa, ta yi waina mara yisti, sai ta kawo wa Shawulu da bayinsa kuwa suka ci. a daren nan suka tashi suka tafi. Sama'ila ta ɗaya Sura ashirin da tara Akish ya mai da Dauda Ziklag Filistiyawa suka tattara dukkan rundunoninsu a Afek, Isra'ila kuwa suka yi sansani kusa da maɓulɓular da take a Yezireyel, sa'ad da sarakunan Filistiyawa suke wucewa da rundunarsu na mutum ɗari ɗari da na dubu dubu Dauda da mutanensa suna biye a baya tare da Akish, komandodin Filistiyawa suka ce, Waɗannan Ibraniyawa kuma fa, Akish ya ce, Wannan shi ne Dawuda, hafsan Shawulu, sarkin Isra'ila, yana nan tare da ni shekara guda kenan, ban kuwa taɓa samunsa da wani lahani ba tun daga ranar da ya bar Shawulu. Amma komandodin Filistiyawa suka yi fushi suka ce, Ka sa mutumin nan ya koma wurin da ka ba shi ya zauna. ba zai bi mu zuwa wurin yaƙi ba, yana iya juya a kanmu lokacin yaƙin, zai iya yin amfani da wannan zarafi ya ciccire kawunanmu don ya faranta wa maigidansa rai. Tuna fa, ba shi ne Dawuda ɗin da ake girmama da rawa da waƙoƙi ana cewa, Shawulu ya kashe dubbai, Dauda kuwa dubu dubbai ba? Saboda haka Akish ya kira Dauda, ya ce masa, Muddin Ubangiji yana a raye, na amince da kai. tun daga ranar da ka zo wurina har yă zuwa yau, ban same ka da wani laifi ba, na kuma yi farin ciki in sa ka cikin sojojina don ka yi mana aiki, amma masu mulki nawa ba su yarda da kai ba, sai ka juya ka koma ka isa lafiya ba tare da ɓata masu mulkin ya rai ba. Dauda ya ce wa Akish, Me na yi, ka taɓa samun bawanka da laifi tun daga ranar da na zo har zuwa yanzu? Ina dalilin da ba zan tafi tare da kai in yaƙi maƙiyan ranka ya daɗe sarki ba? Akish ya ce, A gani na kai marar laifi ne, kamar mala'ikan Allah, duk da haka shugabannin sojojin Filistiyawa sun ce, Ba zai tafi yaƙi tare da mu ba, ka tashi da sassafe, kai da bayin shugabanka da suka zo tare da kai, da gari ya waye sai ku kama hanya, Gari na wayewa, tun da sassafe Dawuda da mutanensa suka tashi suka kama hanyar komawa ƙasar Filistiyawa, Filistiyawa kuwa suka haura zuwa Yezireyel Sama'ila ta ɗaya Sura talatin Dauda ya hallaka Amalekawa A rana ta uku, Dauda da mutanensa suka isa Ziklag, sai suka tarar Amalekawa sun riga sun kawo wa da Ziklag hari. suka cinye Ziklag, suka ƙone ta, suka kwashe mata, yara da tsofaffi da dukan abubuwan da suke cikin garin, ba su kashe kowa ba, amma suka kwashe su, suka tafi. Da Dauda da mutanen suka isa Ziklag, suka tara an ƙone garin, an kuma kwashe matansu da ’ya'yansu mata, da kuma ’ya'yansu maza ganima, sai Dauda da mutanensa suka yi kuka, suka yi ta kuka har sai da ƙarfinsu ya ƙare. An kama matan Dawuda, wato, Ahinowam daga Yezireyel, da Abigiyel matar Nabal mutumin Karmel wanda ya rasu, Dawuda kuwa ya damu ƙwarai, domin mutanensa suna niyyar su jajjefe shi da duwatsu, kowannensu ransa ya ɓace saboda ’ya'yansa maza da mata, amma Dawuda ya sami ƙarfafawa a cikin Ubangiji Allahnsa, sai Dawuda ya ce wa Abiyatar firist, ɗan Ahimelek, Kawo mini efod. sai Abiyatar ya kawo masa, Dauda kuwa ya nemi nufin Ubangiji ya ce, In bi bayan ’yan harin nan, zan cin musu? Ubangiji ya ce, Bi su, gama za ka cin musu, ka ƙwato abin da suka kwashe. Dauda da mutanensa ɗari shida suka kama hanya, da suka kai kwarin Besor, waɗansu suka tsaya a can, Dauda ya ci gaba da mutane ɗari huɗu, don mutane ɗari biyu sun gaji sosai, har sun kasa ƙetare rafin Besor. suka sami wani mutumin Masar a fili, suka kawo shi wurin Dawuda, suka ba shi abinci ya ci, suka kuma ba shi ruwa ya sha, suka ba shi wainar ’ya'yan ɓaure da kuma wainar ’ya'yan inibi ya ci ya sami ƙarfi, gama bai ci ba, bai sha ba, har yini uku da dare uku. Dauda ya tambaye shi ya ce, Wane ne Ubangidanka, kuma daga ina ka fito? Ya ce, Ni mutumin Masar ne. bawan wani mutumin Amalek, maigidana ya ƙyale ni sa'ad da na yi rashin lafiya kwanaki uku da suka wuce, mun kai hari a Negev ta Keratawa da Yahuda da Negev ta Kalif, muka kuma ƙone Ziklag, Dauda ya ce masa, Za ka iya kai ni wurin maharan nan? Ya ce, Idan ka rantse mini da Allah, ba za ka kashe ni ba, ba kuwa za ka mai da ni wurin Ubangidana ba. sai in kai ka inda maharan suke, ya bi da Dauda har zuwa can, sai ga su a baje ko'ina a ƙasa, suna ci suna sha, suna annashuwa, saboda yawan ganimar da suka kwashe daga ƙasar Filistiyawa da ƙasar Yahuda. Dauda ya yaƙe su tun daga faɗuwar rana har yamma kashe gari. ba ko ɗaya da ya tsira sai samari ɗari huɗu waɗanda suka tsere a kan raƙuma. Dauda ya ƙwato kome da Amalekawa suka kwashe tare da matarsa biyu, babu abin da ya ɓace, Dauda ya dawo da kowa, manya da ƙanana, ’yan maza da ’yan mata duka, da dukan abubuwan da Amalekawa suka kwashe, ya kuma ƙwato garkunan tumaki, da na awaki, da na shanu, mutanensa suka koro shanun, suka yi gaba, suka ce, Wannan shi ne ganimar Dauda. Da Dauda ya zo wurin mutum ɗari biyu ɗin nan. waɗanda suka tafke suka kāsa binsa, waɗanda aka bari a bakin kwarin Besor, sai suka tari Dawuda da mutanensa suka tafi tare da shi. Sa'ad da Dauda ya zo kusa da su, sai ya gaishe su, sai dukan mugaye da marasa kirki daga cikin mutanen da suka tafi tare da Dauda suka ce, Tun da yake ba su tafi tare da mu ba, ba za mu ba su kome daga cikin ganibar da muka ƙwato ba, sai dai kowane mutum ya ɗauki matarsa da ’ya'yansa ya tafi, Dauda ya ce, A'a, ’yan'uwana, ba za ku yi haka da abin da Ubangiji ya ba mu ba, ya tsare mu, ya kuma bashe sojojin da suka yi gaba da mu a hannuwanmu, wa zai goyi bayanku a kan wannan al'amari? Wanda ya tafi wurin yaƙi da wanda ya zauna a wurin kaya, rabonsu zai zama daidai, Dauda ya sa wannan ta zama dawwammamiyar farilla ga Isra'ila tun daga wannan rana har yă zuwa yau. Da Dawuda ya iso Ziklag, sai ya aika wa abokansa dattawan Yahuda da rabo daga cikin ganimar ya ce, Ga kyauta dominku daga cikin ganimar maƙiyan Ubangiji, kyautar domin waɗanda suke a Betel, da Ramot ta Negeb, da Yatir da Arowar, da Sifmot, da Ishtunawa da Rakel, da garuruwan Yeramelawa da garuruwan Kenawa. da Horma, da Bor Ashan, da Atak, da Hebron, da dukan wuraren da Dauda da mutanensa suka taɓa zagawa. Sama'ila ta ɗaya Sura talatin da ɗaya shawul ya kashe kansa Filistiyawa suka yi yaƙi da Isra'ilawa, sai Isra'ilawa suka gudu a gaban Filistiyawa, aka kuma karkashe da yawa a dutsen Gilbowa. Filistiyawa suka afka wa Shawulu da ’ya'yansa maza, suka kashe ’ya'yan Shawulu, Yonatan da Abinadab da Malkishuwa, yaƙin ya yi zafi ƙwarai kewaye da Shawulu, har maharba suka ji masa ciwo sosai bayan sun sha ƙarfinsa, sai Shawulu ya ce wa mai ɗauka masa makami, Ka zare takobinka ka soke ni, kada waɗannan marasa kaciya su zo su ci mini mutunci su kashe ni. amma mai ɗaukan makaman bai yarda ba, don ya ji tsoron sosai, sai Shawulu ya zare takobinsa, ya soki kansa, da mai ɗaukar makamai ya ga Shawulu ya mutu, sai shi ma ya zare takobinsa, ya soki kansa ya mutu. Shawulu da yaransa uku, da mai ɗaukar makamansa, da dukan mutanensa suka mutu a rana ɗaya, sa'ad da Isra'ilawa na bakin kwari da waɗanda suke hayin Urdun suka ga sojojin Isra'ila suna gudu, Shawulu da yaransa uku kuma duk sun mutu, sai suka bar mallakarsu suka sheƙa da gudu, Filistiyawa kuwa suka zo suka mamaye wuraren. Kashegari da Filistiyawa suka zo domin su washe kayan matattun, sai suka tarar da Shawulu da ’ya'yansa uku duk sun mutu a dutsen Gilbowa, suka sare kansa, suka tuɓe makamansa, suka aika manzanni a dukkan ƙasar Filistiyawa, su ba da labari a haikalin allolinsu da cikin mutanensu suka ajiye makaman Shawulu a cikin haikalin gumakan Ashtarot, suka kafa gawarsa a kan katanga Betshan. Sa'ad da mutanen Yabesh Gilead suka sami labarin abin da Filistiyawa suka yi wa Shawulu, sai dukan jarumawansu suka tashi cikin dare, suka tafi Betshan, suka saukar da gawar Shawulu da na ’ya'yansa daga kan katangan Betshan, suka tafi Yabesh, inda suka ƙone su. sai suka kwashi ƙasusuwansu suka binne a gindin itacen tsamiya a Yabesh, suka kuma yi azumi kwana bakwai.